Rayuwar Raihana littafi na hudu littafin Sumayyat Abdulkadir takori ta rubuta muku shi saboda faɗakarwa da tunatarwa ilmantarwa azantarwa da dai sauransu don haka sai mu ɗunguma kai tsaye zuwa cikin labarin don jin yadda za ta kaya a littafin da ya gabata dai kun inda muka kwana to za mu ɗora mu gani wace wannan za a toya shin za a yi auren ne ko ba za a yi ba da gaske kuma ya haƙura yadda ya ce ɗin ko kuma yaya sai ku biyo ni mu je zuwa cikin labarin din? ni dai na yi gaba sai kun zo daji na kan hanyar shi na hanyar ta kai bayan motar su shaƙe da goro da alawa lokacin da wayar khalifa ta shigo masa don haka bai ɗaga waya ba domin baya amsa kol yana tuki shi kuma khalifa bai fasa kira ba kira akai akai wadda har daji ya tabbatar wannan kiran ba na lafiya ba ne domin khalifa baya takurawa mutum kira tsanani kira ɗaya biyu in baka ɗaga ba ya gama kullum shi wayarsa ma da take a voicemail sai ka rantse baya amsa kira sai kawai ya ratse gefen hanya fa ka motar sai amsa kiran khalifa a nitsin suka gaisa shi da dadin nasa sai kuma dai dadi ya ji muryar khalifa babu amo a dishe kuma sanyin nan nata yayi yawa nan ne ya tabbatar masa khalifa ba shi da lafiyar zuciya da kuzari cikin gangar jikinsa he is always very energy a murya da zuciya ko muryarsa yake karantar halin da zuciyarsa take ciki bayan sun gaisa ya ce ina kan hanyar ta kai ne zan kai wa mai goro da alaiwar ɗaurin aurenka gobe insha Allahu za a ɗaura da misalin karfe sha ɗaya na rana don haka sai ka taho ko me kake yi ka zo ta kai ka same ni abin ne ya zo a ƙwararren lokaci don haka za a yi shi da gaggawa duk wata gayyata da ya kamata a yi na gama gayyatan komai sai dai yan ofis ɗinku ne waɗanda ba su kusa sai kai musu text na ji ka ba yadda na saba jinka ba wani abu ne ya faru hawaye suka zubo daga idanun kalifa sharshar suke zuba kamar an buɗe famfo ya ce rashin kuka yana kuka ba kaɗan ba dadi na gode da ƙaunar da kake nuna mini na gode da kulawarka gare ni da kuma kyakkyawar zuciyarka mai son faranta mini a kullum abin da zan faɗa maka a yanzu dadi don allah kada ka min wata fassara ta daban ko kuma ka yi tunanin na yi ne don na ɓata maka rai ko kuma don na mai da kai abokin wasa na a'a ba na yi ne kuma dan in tozarta ka ko in wulaƙanta ka ba ko dan ban gode ma abin da kai min ba ko kuma don in karya maka zuciya na yi haka ne domin neman maslaha tsakanina da Ubangiji na Na fasa auren raihanatu dadi ka yi haƙuri ka ɗaura mini aure da radiya yar dr halima ita kuma raihana allah ya ba ta ita kuma ta Allah ya bata wadda ya fi ni ya huci zuciyarta kuka ya sake ba kaɗan ba Dr. Mansur ya daɗe bai yi magana ba zuciyarsa cike da ta wani tarin tunani na fushi da mami mai tsanani fushi irin wanda bai taɓa yin irinsa ba a rayuwar shi ta duniya tabbas Asma'u ce ta yi wa Khalifa barazana a matsayinta na uwa domin don kafar da da shi da kuma domin don kafar da Raihana ba matar ba martabarta ba ce to ai shi kenan bai san lokacin da ya gaya wa khalifa ba hakan shi kenan tunda ta nuna fawanta a kanka ni ma zan nuna mata nawa fawon kuma zan nuna fawana a kan wadda na haifa wadda nake iko da shi daɗin haihuwa kenan yau da ban haihu ba da asma'u ta nuna mini iyakata ta nuna wa duniya ba ni na haife ka ba babu komai da daina kuka khalifa zan yi mata yadda take so kai ma haka ni ma zan yi yadda nake so all the best khalifa na gode da kai biyayya ga mahaifiyarka domin samun tsira gidan duniya da lahira baki ɗaya kada ka damu da ɓacin raina ko kaɗan ba ka ɓaƙanta mini ba bana kallon ka a matsayin da ka lissafa a baya face na yi maka kallon ɗa mai neman aljanna a diga digin mahaifiyarsa ihu Khalifa yake yi ba kaɗan ba dadi dama ba kai ka haife ni ba to waye ni wane ne ni shege ne ni ina ubana ya sa wani ihu da ƙara mai gegetarwa sai da shi kansa da Mansur ya razana da tsoron kada kalifa yawa kansa wani lahani bai san lokacin da ya soma kuka ba shi ma ya soma kir irinsa cikin lallashi da nadamar ɓacin ran da ya sa shi ya kai ga furta wannan abin da wa kansa alkawari har abada ba zai furta ba cool down cool down khalifa kai ba shege ba ne da ubanka ita ta haife ka da mijinta na fari tun auren saurayi da budurwa bayan haihuwarka ne suka rabu kana da shekara biyu ya rasu ni da ita mun haɗu ne a jami'ar trinity ɗin da take ireland dublin ta zo karatu ne nima na zai karatu tana zaune da uncle ɗinta ne da matar shi tare da kai da kukunku mai kula da kai ita kuma tana karatu da muka yi aure ne na karɓe ka muka karisa karatu muka dawo da shekara hudu ta haifa mini ɗa ibrahim to kaji ka kwantar da hankalinka har gobe kai ɗana ne khalifa babu wanda ya isa goge wannan suna babu abin da ya isa kankare wannan suna abdullahi mansur ta kai sai wanda ya halitce ne ya halicce ka na haka ka kwantar da hankalinka mahaifinka balarabin hurgada ne a ƙasar egypt ya zo garin jos kasuwanci ne ya zauna a cikinta na tsawon lokaci ake kiransa da bahurgade mukalis ya kuma ci gaba da kasuwancinsa har allah ya karɓi ransa ya bar maka tarin arziki mai yawa wadda daga baya iyayensa suka zo suka kwashe suka karɓa a cewarsu ba su san da batun aurensa ba don haka bai gaya musu ba ba za su yi komai ba duk da fata ta nuna da kuma kamannin da kuke da shi kai da shi tun daga lokacin sai na ɗauke ka na mai da kai ɗana kuma har gobe matsayin matsayinka kenan a gare ni share hawayen nan khalifa ba son ba son kai wannan kukan ba na son su an I will stand by you ina nan ina tare da kai ina bayanka ina yi wa mahaifi ina so kai wa mahaifiyarka biyayya domin ta sha wahala da kai yadda baka zato a ƙasar ga karatun medicine ga rashin lafiyarka na ciwon hanta da yake damun ka har Allah ya baka lafiya tunda ta so ka ba abin da ta so sama da kai ko an yi abin ba zai yi albarka ba ko daga baya ta amince kuma ba za a bari a zauna lafiya ba ka kyale ta kawai kyale asma'u da halinta akan abin da ba ta so to ka barta in fa ba ta so ba za ta taba son abin ba tunda dai da haƙƙi mai girma a kanka wadda ni ba ni da shi ita tana da shi zan nuna mata nema na haifa kowa ya yi iko da nasa na ci gaba da lallashin kalifa wadda ke kuka mai ratsa zuciyar duk wani mai imani har suka ajiye waya kalifa bai daina kuka ba dr mansur shi ma hawaye ne yake zubo masa bai san lokacin da suke zuba ba ma ya tada motar ya hau titi ya ƙarisa garin ta kai a kofar gidan hakimi aka sauke huhun goro da alawa wadda Dr. Mansur ya zo da su shaki a buɗin motarsa wajen matan gidan ya fara shiga suka gaggaisa ya wuce wurin hajiya kare sannan suka kule a can cikin falo hakimi da ɗan uwansa suka tattauna maganan da zai yi nan take aka soma gayyatar ɗaurin auren da za a yi a gobe lahadi bayan khalifa ya yi kukansa ya gaji idanunsa sun soma yi masa zafi ne da wannan sabon al'amari da ya zo mishi ya girgiza zuciyar shi da ilahirin ganga jikinsa wai ba dakta ba shi ya haife shi ba to shi din wani irin mutum ne da ya kasance mutum mai karamci da kyautatawa mutuntawa ga al'umma mutane irinsa tsiraru ne kaɗan a cikin al'umma nan take kira mame muryarsa kamar babu komai a cikinta all right mame an gama komai sai ki sanar da dr halima ya ce a gaya miki gobe in sun dawo daga ɗaurin auren da za su yi a takai za su zo nan Kano a ɗaura aure na Radiya ni da ita. Mami ki sa mini albarka, albarkan ki kaɗai nake nema, bayan wannan babu wani abin da zan nema, zan samu hakan mami. Hawaye suka zubo masa wadda bai bai damu da ya share su ba suna ta zuba. Maimakon ta sa mishi albarkan da ya nema sai kawai ta hau tambayar shi wai ɗaurin auren waye za a ɗaura a takai. Khalifa saboda baƙin ciki ya sanya kansa a gwiwansa kamar ƙaramin yaro ci gaba da kuka da kokawa ita kuma mami ta gaza samun nutsuwa da sukuni ga dai Khalifa ya haifu ya yi mata yadda take so ya haƙura da farin cikin rayuwarsa domin ya faranta mata ya samu albarkarta amma zuciyarta ta gaza nutsuwa da sansanin auren wa za a ɗaura a takaki. kada zancen Dr. Halima ya zo ya koma ya zama gaskiya tabbata Raihana ta zama kishiyarta Dr. Mansur ya yi auren hutawa shi da ita ta san zuciya irin tasa idan ya yi mummunan ɓaci bahagun hukunci yake yankewa Ai ta ke, ta miƙe ta zari makullin mota ta nufi gidan Dr. Halima a gegece domin maganan ta fi ƙarfin a yi ta a waya. Dr. Mansur macijin ƙaiƙayi ne sare ka noƙe. Shiru-shirunsa da shirunsa a kan al'amari ba yana nufin ya haƙura ba ne yana nufin ɗaukar wani mataki ne wadda zai iya zai yi wa wadda aka ɗauka a kansa rashin daɗi. Tana tafi tana gudu tamkar za ta tashi sama tayar motanta ta fice ba tare da ta sani ba. nan take ta bugu da wata katuwar mota fitilu suka faffashe mota ma ta jiki Allah ya so ta ba abin da ma ya same ta sai dai buguwa da kanta ya asterin motan gilas ya yanke ta nan take jami'an tsaro suka cika wajen suka jawo mata addu'a abin da ya kamata aka yi ba tare da bata lokaci ba tarbiya cin hancinta ta isa gidan Dr. Halima sai magari ba Dr. Halima ta ganta a fujajen gajini na zuba duk ya ɓata mata kyakkyawan leshin ta yalo da ke jikinta ita ta yi mata dressing din wajen nan ta rufe shi da filasta sannan mami ta koro mata bayani maimakon ta ce halima ta taya ta jimamin abin da take wa gigita da tsoro a kai sai kawai gudu ta je ta sakar da gudu ta sakarwa wa radiya guda a ka ta kira babanta ta sanar da shi abin da ke faruwa to dama shi alhaji kabir shanyayyen mutum ne ba yadda ya take babu bin ba a san wannan a gararren aure da za a yi wa yarsa ya so gayyatan jama'arsa ta waya radiya kuwa kunna waka kawai ta yi ta fara rawa a gaban mami har ma ta ji wani bangare na zuciyarta ya mata daɗi amma ta kasa nunawa ko a fuska sai dariya da take yi take ta radiya ta ce to radiya kin ga dai duk iya kokarin da ne da faɗi tashin da muka yi da mahaifiyar gidan samun farin cikin ki cikin san Khalifa ba shi yace yana son ki ba ba kuma shi yace yana ra'ayin ki ba don haka ki rike shi da kyau handle him with care ki kula da shi radiya ki kula min da shi da Allah shi ma ki hakuri da shi sai a hankali insha Allah komai zai daidaita radiya ta rungume mami har da hawayen farin ciki a ta haka mami ta dawo gida a salube gwiwa babu nauyi don ko cikakkiyar sallama ba sai da Dr. Halima ba hmm, bata tofa wani abu akan damuwarta ba she is Vizi: calling her domin su zo ɗaurin auren Radiya da Khalifa gobe. Idan mami ta ce ta yi bacci a wannan daren to ta yi karya ne kawai ga azabar ciwon kai ga raɗaɗin ciwon da ta ji ga tunanin fargaba da damuwa. Har sha biyun dare da ta Mansur bai shigo gidan ba tana falo tana dakon shigowarsa amma har karfe biyun dare babu ko inuwarsa har wannan ne ya tabbatar mata a takai zai kwana ta soma kiran wayarsa ana cewa a rufe. sai ta koma kiran wayan kalifa shi ma a rufe tamkar wadda aka yi wa allura ta zabura ta yi ɗakin 'ya'yanta mata ƙwayar idanun nan nata duk sun zurma ciki sosai saboda tashin hankali abida da jawahir kowace na bacci a gadonta sai aziza akan nata ɗangaren gadon take nata baccin daga can kusurwan ƙarshe kuma ɗakin sai ta hango a akan sallaya da hijabin da ya rufe dukkanin jikinta sai fuska da tafin hannu amma ko kafafunta ba a gani saboda tana nan cikin rufe tana rike da alkur'ani bugun misa mai kyau tana karanta amma ba a fili ba daidai lokacin da ladanin wani masallaci wadda ke makwabtaka da su ya kwala kiran sallan asuba kenan a yadda mami ta nufo ta ne a fusace kamar kurar da ke jin yunwa sai ta rufe alkur'anin da sauri ta ajiye gefe tana karanto addu'an da ta zo bakinta don ta yi ta yi zaton mami rufe ta da duka za ta yi bayan ita din ma ba ta da lafiya a dalilin duk wasu hanyoyin sadarwa na tsakaninta da kalifa da suka yanke. Baya neman ta ita kuma abin ya dame ta ba ta iya gaya wa kowa ba kawai sai ta sa a ranta Khalifa ya gama ta ne dama ba auren ta zai yi ba yaudara ce kawai irin tasu ta 'ya'yan gata. Ya samu wata ne daidai da shi ita kuma ya rufe duniyarta wannan ciwon da kalifa ya ji na ji mata a zuciya shine ya kassara ta ciwo take a tsaitsaye duk da babu bata kwanta ba wani bangare na zuciyarta kuma tana tunatar da ita sai to ai khalifa ba shi da laifi bai yaudare ki ba ke kika yaudari kanki da kika ɗauki dukkanin amana da yarda da soyayyar duniya kika bashi da kuma sanin kanki ne cewa kina zaman yar yar koro ne a gidansu amma kika zarme kika wuce gona da iri wai yaushe ne ma ya zama life mate ɗinki wannan tunanin ba wadda ta bai rage komai na san da take wa kalifa ba sai begen da ya ma ƙara bata gama tunanin ta bane ma da mamakin abin da ya kama mi ɗakin su ya zauna <clears throat> yanzu da asubayi haka kamar da damisa ta jima mi ta finciko da babu ko takalmi a kafarta riganta kawai take haka ta ja ta daga kan har kan sef din nan ba wadda zai yi magana haka ta ci gaba da janta har inda zai sada ta da reception ɗin gidan tana zuwa kuma komai ta bude <clears throat> komai ta fanzama fanzam ta ci gaba da tafiya da ita sai da ta dangana da get ta buɗe karamar kofar wucewar mutum ɗaya ta silla ta waje tana cewa ki tafi gidan ubanki idan ya mutu ne ki nemi gidan danginki ba nufi na na wulakanta ki ba amma idan kika yi haka zaki wahala kin ɗauko hanya ne na wargaza mini rayuwar iyali kin raba ni da mijina da ƴaƴana kin raba ni da kwanciyar na, taimako ba hauka bane Allah ya gani nayi iya wadda zan iya ina roƙon ki Raihana kada ki sake ki sake waiwayen inda muke ki je ƙauyen ku can ki je ki aure zai fiye miki ci gaba da zama cikin iyalina kin ji na gaya miki ji kake wani irin garam ta rufe kofar ƙarar rufe kofar ya ta ya razanar da malam ɗahiru da yake sallah ya fito da gudu yana ya ga shigewar mami da kulle kofar ɗin gidan nan da ya ta yi sai ya ci shekar kuka na mace a wajen gate ɗinsa da azama ya buɗe ya fita ya sukata da tocila ya ce wace ce anan ya tambaya cikin barazana a lokacin da ƙwayar idansa suka shaida yadda take tsugunne gefe tana kuka Raihanatu ya ambaci sunanta cikin kogon to hawaye dai da suka zubo ta ce, Don Allah ka taimaka min da kuɗin motar da za ta kai ni ta kai Malam Ɗahiru, don Allah ba dan ne ba. Ta ci gaba da kuka mai matuƙar ban mamaki da tausayi a kiɗime ya ce, Raihanatu babu inda za ki je, ki zo inda nake nan ki zauna. Sai baba dakta ya dawo ko ma menene ba zan barki ki ki tafi ba, don kin yi wa maminki laifi. ki yi haƙuri ki daina kukan nan ya dawo tana kuka sosai ta ce malam ɗahiru idan za ka iya bani kuɗi ka bani in tafi idan ba za ka iya ba kenan ya fiddo man fiddo nasa manya manyan idanun da suke <clears throat> nan shi ma jike da hawaye sun kuma kaɗa sun yi jawur sai jikinsa ya hau ɓari ya ce zan shiga matsala ne babbar raihanatu idan har na barki kika tafi ki ceci rayuwata ki ceci hanyar cin abinci na da iyalina kada ki sanadin rabuwata da aikina na rabu da karimin mutum kamilin mutum irin babanku ita ma hajiya wani irin laifi kika yi mata da za ta kore ki haka korar ma a cikin wannan asubahi haka da ta ga malam ɗahiru ya tsaya yana tsinke mata da surutu ne mai ban haushi kawai a gare ta ba ta kuma ba shi da niyyar taimakon nan nata bakin ciki ne ya cika zuciyarta ta sai kawai ta tattara doguwar riga da hijabin nan nata ta yanka da matsanancin gudu gudun da bata taba zaton za ta iya sa ba tana filfilawa da gudu lokacin gari ya soma haske ko kabarin iyayenta ne gara ta je ta yarda ta koma a can samu inda za ta zauna ko da ɗin gidan su kalifa ne ba za ta sake zuwa ba abita da mami abin da suka yi wa zuciyarta ya yi yawa sun yi ma zuciyarta rauni mai zurfin da ba za ta taɓa warkewa ba Malam Ɗahiru da girma so mutum masa babu yadda zai iya wannan gudun da rahane ta falfala da shi balle ya kamo ta sai ya ɗau wayar sai kira dakta yake gaya mishi a yi abin da ya sani mamaki ya kama Malam Ɗahiru ga mamakin sa kuma sai ga dakta bai wani razana ba bai yi mamaki ko kaɗan ba bai san. domin bai cika da tsammanin hakan ba sai waye da shi to don me baka bata kuɗin motan ba yanzun nan ka hau babur maza ka bi ta ka tabbatar ka bata kuɗi kuma ka tabbatar ka sa ta a mota ya jefa wayansa aljihu ya tashi babur a guje bi hanyar da ta bi wadda za ta sada ta da bakin titi unguwar lamido unguwa ce wadda take cikin garin kano wadda ta wadata da waɗanda suka san muhimmancin biro wato 'yan boko babu ruwan kowa da kowa ga gashi babu cunkoso babu sa ido kamar garin abuja abuja garin su bala'i don haka ko girmawan motoci babu sosai a wannan lokacin sanda malam ɗahiru ya hau kan titi ya hango ta can gaba da shi tana bin gefen titi sauri sauri gudu gudu kamar mai yin safa da marwa ita kanta bata san inda take jefa kafarta ba fatanta kawai dai ta ganta a garin ta kai ko akan iska ne kuma hawaye ba su bar tsere akan kumatunta ba tana ta sharewa da mai hijabinta da ta ji karan babur a bayanta sai ta ƙara arcewa da gudu shi ma kuma yana nu ya sa gudu ya nuna mata mutum da inji ai ba ɗaya bane take sha gabanta har ma sai da ya ɗan buge ta ta faɗi kan titin ya taimaka mata ta tashi ya riƙe hannunta gamgam domin tana kitiniyar kwacewa ne tana roƙonsa kada ya mai da ita gidan Dr. Mansur ya tafi ya kyale ta tunda ba zai taimaka mata ba. Malam Ɗahiru ya ce na rantse da mahalicci na ba zan mai da ke ba ki hau bayan babur nan na kai ki tashan mariri in sa ki a motar ta kai kukanta bai tsaya ba amma ta ji sa'ida a ranta ta ɗane bayan babur ya suka tafi lokacin da gari ya fara haske sosai misalin karfe shida na safiyar ranar lahadi a tasha malam ɗahiru ya sa ta a motar tsangaya ya sanar da su idan sun je a takai za su sauke ta ya kirgo kuɗin da suka bukata ya basu ta shiga gefen taga ta zauna ta zauna ita kaɗai tana ta share idanunta tana <coughs> ɗagawa malam ɗahiru hannu da godiya ya zagayo ta gefen da take siyo mata kosai mai kyau ya bata da naira ɗari biyu ta sa hannu ta karɓa tana godiya ta share hawaye ta ce sai wata rana malam ɗahiru na gode sosai na gode ka gaida sahura matarka bai bar wannan tashan ba sai da ya ga tashin motan su bayan ya ta cika <coughs> ta cika ma sai ya ji daɗi a ransa kafin ya ankara sai ya ji wani irin danshi a fuskansa yarinyar nan yarinyar kirki ne mai ya raba ta da mutanen kirki irin waɗannan a fuskarta da yanayin ta dai ya nuna ko ya tsaka sa mata a baki ba za ta ce za ba idan ba kai ka mata izini ba to me ya haɗa ta da dakta Asma'u haka ita ma mutumiyar kirki ce ai haka ya ta sake sakensa shi kaɗai har ya koma gida ya zingine babur ɗinsa ya ci gaba da harkokin gabansa wannan kenan to masu iya magana dai suka tere shi ya juye da mujiya To an zo garin ta kai ina na ta kai ina na ta kai ku sauko kwandonsa ne yake ta faɗi yake faɗin haka yana bubbuga motar ɗin rahani ma ta yau daga ido tana kallon mahaifarta wadda har gobe bata canza a idanunta ba duk da dakushewar da ta yi da daɗe wanda ta yi bata zo ba ta rasuwan babanta ga ta fasa. ga tafasa ta nuna gero da masara sun yi banya kore shar-shar da yake lokacin damuna ne da kyar ta ciro kafa da kafan da ta mata tsami mugun gaske ta fito daga motar ga ta dawo gida amma wajen wa za ta je a takai babu uwa babu uba babu dangi ko gidan gado ba ta da shi balle ta je ta share ta zauna wata zuciyar ta ce ki tafi gidan hakimi wata zuciyar kuma ta kalubalance ta da cewa a sanadin wa kika san hakimi da iyalansa sanadin Dr. Mansur. To idan kika je gidan hakimi kin je roƙon ya mayar da ke gidan Dr. Mansur kenan? A haɗa mami da dadi faɗa akan gaskiyarta? Gaskiya wannan tunani bai yi ba, bata isa yi isar da za ta haɗa za ta haɗa mu'amalar miji da mata ba kuma bata isar da ita za su haɗa jini da ita ba don haka bata ga laifin mami ba domin ta raba ta raba ɗanta da ita sai ma laifin kanta da ta gani da ta bari zuciyarta ta ruɗe ta ta mance da reality ɗinta na rayuwa na daidai ruwa daidai tsafi ta amince da soyayyar khalifa wadda ya fi karfinta yanzu har zuwa yanzu kuma babu abin da ya canza daga soyayyar da take wa khalifa domin soyayyar da ta shige ta ba shigar sauri ta yi mata ba balle ta fita fit lokaci ɗaya ina shigarta ta yi a hankali cikin jini da tsoka har ta hau ta huda ƙashi ta shiga cikin ɓargonta nan ma kuwa ta ƙara amincewa kanta ne ko soyayya za ta kashe ta har abada ita da ya kalifa to ba za ta daina san shi ba to ta hau gefen titi tana share hawaye da hijabinta bayan sun wanda suke zubo mata a wannan lokacin ba wanda ta tuna a wannan lokacin sai zinaru kanwar mahaifiyarta Yalwati wadda mala Rashidu ya aura ya sake ta a rabonta da Zinaru tun ranar da ta bar gidansu. Hmm, ta sani cewa duk kakanninta na wajen uwa dai sun rasu amma Zinaru ai tana raye kuma za ta iya sada ta da wasu daga cikin dangin Yalwati tun da dai ba su kaɗai ba ne muddin akwai su. Idan ita ta zauna ba za ta zauna da ita ba ai za ta iya sada su da su. Har Allah ya bata miji a nan garin ta kai daidai da rayuwarta. wadda ba zai kalli tushenta da asalinta da kuma tsohuwar laruran ababen kyama ba tunda ita ma yi asalin su ɗaya to yanzu ina za ta nufa kenan neman zinaru shekaru da yawa ne rabonta da ta kai gashi ta kai ta daɗa girma abin da ya ƙara ruru ta wutar kukan da take yi kenan ta bi gefen titi ta soma tafiya tana kukan amma ta toshe bakinta da hijabi tafiya take yi cikin zafin nama ba tare da ta san inda take jefa kafafunta ba hon ɗin mota da ta je a bayanta ne ba gaggautawa ana ta yi amma ta ci gaba da tafiya ba ta juyo ba tunda dai iya saninta ba a kan titi take tafiya ba sai ta ɗan ƙara matsawa da tare da ƙara azabar tafiyarta ta fara shigewa gonakin masaran mutane fakin ɗin motan da aka yi ne sa aka biyo ta da kafa muryan da ta je yana kiranta ne Yana kiran sunanta da karfi ya sa ta juyowa cikin razana da firgici. Baba Dakta ne da Sha'aban ɗan wajen hakimi. Wannan yanayi Baba Dakta ya fi karfin ta kalle shi ta wuce yana da kimar da babu mai ita a idanun a idanunta a duniya gaba ɗaya idan ka ɗauki iyayenta. Don haka take ta ja ta tsaya ta idanta cike da hawayen da suka kasa tsagaitawa. har baba dakta ya so inda take kama hannunta idanunsa shi ma sun kaɗa sun yi jawur amma dai babu hawaye a cikinsu. Shaban ne ya koma ya matso da motar inda suke baba duk ya bude gidan baya ya sa ta ya rufe shi ma ya shiga wajen mai zaman banza Shaban ya ja motar suka hau titi su kowanne ta gani a kofan gidan hakimi ne na bil'adama ba ta yi mamaki ba domin an saba yin bukukuwa da ɗaurin aure a gidan hakimi Shaban kuma ya fakin yana fakin suka fito wannan karin maharunta yana da cikin na baba Baba a daidai lokacin da suka shiga gidan Hajiya Karima ta tadda Hakimi da kansa da kansa da sauran ‘ya'yansa waɗanda suka na kusa da na nesa irin su Hibba har ma da Nabila da kuma sauran iyaye mata. Ga Nabila tana, ta suma ana yayyafa mata ruwa kamar mai iska. Idan ta farfaɗo ta yi surutai sai ta ƙara suma. Fiskan ta nan inna indo kamar hadiri ta taso ta dubi rahane da dakta ya shigo da ita a sheke <clears throat> sai hajiya karima maman nabila ne ta asali ta ce to zauna mana ta nuna mata wajen zama ta zauna a ɗarare tana kuka dakta yake gaya wa 'yan uwansa akan titi suka ganta dama yakin taci lokacin tahowarsu ne da awowin da za su ɗauka kamin su iso shi yasa ya je tashar ya ɗauko ta sai kuma ya hango ta bakin titi hakim ya ce sannu hanatu kin je ki yi haƙuri insha Allahu kin yi sallama da rayuwar maraice tunda kin samu uba irin Dr. Mansur nagartaccen miji irin Ibrahim kika samu da kuma ni sirikinki Abdulkadir kin haɗa komai ki share hawayen nan naki rahane ba na son su daga yau ina mai tabbatar miki da cewa kin daina zub da hawayenki akan maraici sai dai in akan wata ƙaddara ta daban ba ta maraici da rashin dangi ba muna yi miki barka da zuwa cikin zuri'ar mu ta alfarma wadda ƙudurinta shine kiyaye martaba da kuma mutunci na talakawanta da kuma ɗan adam sannan muna farin cikin shaida miki da cewa mun samu ƙanwar mahaifiyarki zinaru wanda ta hanyar ta ne muka samu dangin mahaifiyarki shaban je ka taho da su ya miƙe da kansa ya iso har gaban ta ya ɗora mata warawaran fararen zinarin nan guda nawa oho a cinyarta ya ce to ki riƙe wannan su ne sadakinki mun ɗaura miki aure da ibrahim mansur ta kai babanki ne ya karɓi walicinki ni kuma na karɓi na ɗana ibrahimu shaidar da babanki ya bayar a kanki ta kyawawan halaye da tarbiyya biyayya da haƙuri da kuma kawaici da sanin ya kamata ina fatan za ki ci gaba da haka har gidan aurenki yadda ibrahim ya karɓi zaɓin da mahaifinsa ya masa hannu bibbiyu ba tare da wani ɓacin rai ba hakan muke fata ke ma ki karɓa ki yadda da cewa ba ka auren mijin da ba naka ba kamar yadda mace ma ba za ta auri mijin da ba nata ba to haka namiji ba zai auri mutum da ba tashi ba komai na rayuwar ɗan adam tun fil azal rubutacce ne a lahul mahafuz muna son jin ta bakin ki Raihana shin kin amince da zaɓin babanki shin kina da kin yadda da Ibrahim Mansur ta kai a matsayin mijinki ko kina da uzurin da zai hana hakan girgiza kai kawai ta yi cike da kiɗima da razana da gigi cewa wannan fashi ake kirare shi ya juye da mujiya ana bikin duniya ake na kiyama abinda ta samu harshen harshenta yake faɗi kenan ba tare da ta shirya kalaman kwakwalwanta ba kawai dai bakinta ne ke furta haka idan ni din ban yi biyayya ga zaɓin babu datta ba idan shi bai ji kyamar haɗa haɗa ni da ɗan da ya fito daga jikinsa ba duk da ci da talauci na da kuma laruran da ta na samu kaina a ciki a baya idan kuwa har bai kyamace ni ba ai ni ba zan ƙi karɓan zaɓinsa ba ko da tura kaina ya ce na cikin ɗakin zakuna yadda Allah zai tambaye ni idan ban bi iyayena da suka zuna suka haifin ba kuma ban musu biyayya ba to na tabbata haka Allah zai tambaye ni idan har ban yi baba dakta biyayya ba ta ci gaba da kukanta wadda bata san dalilin kukan ba ta bar su suna ta juya tasirin manya-manyan kalaman nan a zukatansu daidai lokacin da ta ji sallamar jama'a ne ta ɗago kai a hankali tana kallon su wasu har batsatsu har ƙauyawa ne wanda za a ce babu wanda za a ce gara ita a cikinsu da ƙyar ta iya gane zinaru a cikinsu saboda cindon da ke hancinta ji ta yi kawai kamar an mata gafara ta miƙe tsaye tana kallon su da idanu a warwaje zinaru ko ta ƙariso ta rungume ta wani hamami wani wari da ham warin baki da warin hammata da warin jiki duk su ne suka naushe ta mugun naushi ba kaɗan ba roƙonta kawai Allah ya sa ta sake ta roƙonta take ta yafe mata alhakinsu hakan ne ya sanya ta ta wulaƙantar a rayuwarta abinki da 'yan likitoci daidai kuwa da ta samu zinaru ta sake ta sai ta yi toilet da gudu tolet ɗin hajiya karima ta yi ta kelaye amai amai take ba kaɗan ba kamar za ta amayar da 'ya'yan hanzinta suriya sun ɗauka koka ta je idan haka babu wanda ya bi ta suka kyale ta da ta wanke fuskanta ta dawo zinaru take mata bayanin sauran matan su hudu ne so tsofaffi biyu cikin biyun za su iya kai shekaru arba'in hakan ma amma wallahi wahalar rayuwa ne ta sa suka fi hakan tsufa akwai mai fara'a sosai cikinsu dattijiya mai amsa sunan inna juma zinaru ta ce inna juma kanwar kakarki ce wacce ta haifi ubanmu inna hanne kuma yayar mahaifinmu ce don haka kin ga uwa ce a gare ki kuma haka a gare ni ta sidi kuma da kubura kannin mahaifiyarmu ne ga sunan duk a albasu suke aure ni kuma a jahun an nemo ne a takai ne ta hanyar in na juma wadda yake ita a nan takai take ko bayan mutuwar mijinta malam sale bata taɓa haihuwa ba mu kam dai akwai tarin iyalai yanzu duk mun gano inda suke ina yi miki ta'aziyar iya bilki da malam rashidu ki dubi allah rahane da manzon ki yafe mini kuka zinaru take sosai har rahane ta ji zuciyar ta girgiza ba ta son kukan babba garmin yaro balle babba <clears throat> balle zinaru ma da take jinta kamar mahaifiyarta duk da bata kasance mai kyau mai kyautayi a gare ta ba dai yi saurin riƙe hannunta ta ce na yafe miki in na zinaru wallahi na yafe muku baki ɗaya Allah ya yafe mana juma tace in bar yar banza da Allah da shegin kukan munafurci da iya yi sai yanzu ne da kika ganta a matsayin mutum mai daraja da kyawun kyawun gani shine kika san sa yafe miki kin taɓa zuwa kin ganta ko da sau ɗaya ne bayan barin ki gidansu a matsayin ki na me a matsayin ta na diyar na diyar shakikiyar ki al'umma ban san bolar da muka kai zumunci muka zubar da ita a wannan zamanin ba mm, ɗaya na cikinka ne kaɗai naka in ba na cikinka ba babu wadda za ci kira naka sau nawa ne nake tambayar ki ina take kina ce mini ke ba za ki rike ta ba in ma ba za ki rike ta ba ki sanar da ni inda take kin kasa duk da inda take duk inda take ta je wannan ya rage nata kowa ya ta kansa sai da na bi diddigi ta wajen marigayi ado yake gaya mini ta faɗa <clears throat> inda ta faɗa kauce daga nan da Allah in ba haka ba in mangare ki shashashawa wuya in na komai ai ya wuce in ji kare mu kenan tace to ki barka rayuwa ai haka take <clears throat> rayuwar duka ai yar afuwa ce ke ma yanzu ki hakuri mun gode Allah ya hada <clears throat> Allah mu gode wa Allah da ya haɗa ku cikin sauki a taru duka a yafe wa juna komai ai na duniya ɗan afuwa ne Da Ubangijinmu baya yin afuwa a gare mu, mu ma da bamu kawo yanzu ba, hakimi ne wannan fushi. Duk cikin su Rahana ji ta yi in na Juma ta fi kwanta mata a rai saboda ita ce ta lura duk cikin su ta fi su kwari ta fi su kyan gani kuma da dukkanin alamu ta su tsafta tare da sauran abubuwa jin cewa ita tana sane da ita kuma tana neman ta samun ta ne bata yi ba wannan kenan bayanan dangin yalwatu mm, Yalwati mahaifiyarta shi ne ya shafe firgiti da ruɗanin da zuciyarta ta shiga na auren mutumin da rabonta da shi yau shekara goma kenan tif tif waɗanda tsawon shekarun nan da shuɗewarsu ba su mantar da ita waye shi ba ɗan mami ne fa ɗanta ma wadda ta fi so fiye da kowa da komai na rayuwarta wato ya yi himu ai an gudu ba a tsira ba ba a rabu da bukar ba an haifi habu in ji masu iya magana to ai har gara gara ma Khalifa akan san da mami take yi wa Yahimu da bururrukan da ta ci a kan shi waɗannan tunani ne ba su bar zuciyar Rahane ta huta a wannan daren ba ba su bar damuwar ta sun rintsa ba din al'amarin take kaman almara wani irin aure ne haka an taɓa yin aure ne irin nata a duniya kuwa babu shiri babu zato babu tsammani babu tambaya babu so babu ƙauna daga kowane ɓangare babu shakuwa babu alaƙa Kimo, IM, Ibrahim Mansur ta kai? Wai shi ne mijinta? Ya Allah, ya ilahi, ya lillahi, ya Allah, idan mafarki nake yi kai gaggawan farkar da ni kafin na zama zautacciya. Rehana kuwa ta faɗi haka ne a fili tana mai kaiwa da komowa a ɗakin kamar mai yin safa da marwa a ɗakin da take ciki. Wani irin matsayi baba dakta ya bata a zuciyarsa ne haka? Me take da shi ne wadda yake kula da ita haka ya bata wannan matsayi bata cancance shi ba matsayinta bai kai nan ba Haɗin bai yi matin ba samsam ibrahim ya fi ƙarfinta. sau dubu gara ma kalifa shi wannan karon ko babu komai akwai shakuwa da fahimtar juna a tsakaninsu kuma ai shimfiɗar fuska aka ce ta bi ta taburma wannan zundume mai ɗan boko ta ɗaga hannunta na dama a hankali ta kalli warawaran farin zinarin nan da aka bata da hajjiyar Karima ta zira mata waɗanda hakimi ya ce sadakinta kenan. Sai walainiya kawai suke ta a hannun hannunta cikin rangwamen hasken lantarkin da ke ɗakin da take kwance a bedroom ɗin hajjiya Karima waɗanda karɓar su kawai ce sun tabbatar da cewa ta zama matar Ibrahim ba Khalifa ba. Mafarkin mafarkin da ta rinka yi a informatics farkon kulla soyayyarsu da Khalifa akan Ibrahim su ne suka dawo mata filla waɗanda a yau ta fassara su da cewa Allah ne yake nuna mata wato Ibrahim shine uban 'ya'yanta ba Khalifa ba to yaya za ta yi da sanya Khalifa a wannan sabon matsayi nata na matar ƙaninsa daji na nufin ta haka ta haƙa rami ta binne soyayyar Khalifa kenan wadda har zuwa yanzu soyayyar ta ƙi yarda da cewa ya ƙi aurenta ne don yaudara sai dai kawai don wani muhimmin al'amari don his ability hakan nan zuciyarta ta yi masa wannan uzurin duba da matsayin da <clears throat> kalifa ya ɗiba cikin soyayyarta tun tana kankanuwa wannan ba yaudara ba ce gaskiya laifinsa ɗaya ya ƙi masu magantu balle ta san daga ina matsalar take sai dai kaso kaso tamanin cikin ɗari na zuciyarta ta ce mata take yi daga mami ne to idan daga mami ne yaya aka yi ta amince aka yi da wadda ta fi so ta fi cewa buri ta fi cewa buri fiye da khalifa ta fi son sa fiye da kalifa da ta ga waɗannan lissafi lissafin da take yi da kuma saƙa da warwara da tunane tunanen nan na neman tarwatsa mata kwakwalwa da wargaza kunyar kanta ba kuma za su samar mata da amsoshin da take so ba ne shi yasa hakan ba za su zamo solution ga halin da take ciki ba a yanzu sai ta tattara duka ta miƙa wa Allah wahidul qahhar mai tsara wa bawa rayuwa ta inda bai zata ba minsharin inna juma ne biya dame ta wadda ke kwance tare suke kwance a tare a ɗakin an yi mata shimfiɗa a akan kilishi da filo sai kwasar raɓar AC take tana ta kwararo shari mai sauti kallonta kawai rahane ta cikin shuɗiyar Fitilar bacci da take kunne tana jin wani sanyi a zuciyarta kafin wata sabuwar fargaba ta zo ta lullube mata zuciya yaushe za su haɗu da Ibrahim yaushe zai zo da wata fuska zai karbi al'amarin wata irin karɓa zai mata ya zai da aurensu? maganar ne ta soma ta san babu ita idan aka yi la'akari da irin yanayin rayuwar shi wadda ta sha bamban da ta kalifa da ta kowane bangare ita dai kam a yanzu zuciyarta natural wato ba ta bayan kowane ɓangare ne da tana son sa ba ta son sa wannan ya rage dai lamarin zai kasance ne da fuskan da ya zo mata da ita za ta karɓe shi babu soyayya a cikin zuciyanta kuma babu kiyayya kai ita ai duk jinin da ta mansur ma abin so ne da girmamawa a gare ta ba dai kiyayya ba ba don komai ba sai don cewa cewa su suka rufa mata asiri lokacin da ta buɗe ido ta tsinci kanta tare da su babu kowa nata Ba ta taba ƙullatar mami ko kaɗan ba Ba bata taba sawa a ranta mami ba ta son ta ba riƙon shekara goma goma sha da ta yi mata ɗan da ba kai ka haifa ba ba ƙaramin sadaukarwa ba ne ta yadda da abin da mami ke ikirari cewa <clears throat> bakin ta take ba asalinta da tsohuwar laluranta ne kawai ya sanya bata isa ta haɗa zuri'a da ita ba ita ma kuma ta yadda da cewa asalin nata idan haka da nasu kaskantacce idan aka hada da nasu kaskantaccen asali sannan laruranta abin gudu ce ko don tsoron kar ta raɓi wani ko kuma a yi gado sai dai kuma mami ta mance ne ba a yi wa Allah wayo ita ma bata gada bata gada ba iftila'i ne na ubangiji hakan ba wai yana nufin suma? ba mutane ne da ubangiji ya halitta don baya son su ba kowa da ƙaddarar rayuwarsa in one way or the other dukkaninmu masu nakasu ne idan dai ba ta nan ba ta can maganar asali kuwa ubangiji ɗaya ne da ya halitta mu ya kuma san yana kuma son bayansa baki ɗaya ba don wai baya son su bane yake hana su ilimi da mulki da kuma kuɗi da arziki ko sarauta to sai don kawai cewa yana yi ne domin ya gwada su baki ɗaya don haka akwai bambanci tsakanin mutane there is always currency a tsakanin bani adam abin da ya tarar da shi shine inna a ƙaramakum indallahi atkakum wato mafi girman ku a wajen ubangiji shine wanda ya fi jin tsoronsa don haka a nan dai zan iya cewa a wannan daren baki ɗayansa idanun rahane ba su rintsa ba a kan kunnenta aka kira sallan asuba ta yi amfani da wannan dama ta gusar wa kanta damuwar da ta dame ta wadda ta addabe ta kuma ba za ta amfane ta da komai ba ta yi alwala ta fito ta tashi in na juma yayin da ta ba ta da ba da komai nata a gaban mahalicinta don nema wa zuciyarta da kwakwalwanta da rayuwanta sauki wajen mai duka ta fara roƙonsa ya cire mata firgici da faɗuwar gaban da take samu a kanta a duk lokacin da ta tuno ranar da za ta yi arba da ibrahim mansur ta kai har zuwa yanzu ma take tana kuma shakkun kasancewar wai ibrahim ne mijinta ba khalifa ba a hankali ta kai duba ga warwaron nan da aka bata masu ƙara wadda suka tabbatar mata da hakan ta hanyar fidda ɗan sauti kaskas da walainiyar da suke mai shagin haske a duk dukkanin motsin da ta yi abubuwan ban mamaki ne na rayuwa gare su abubuwan ban mamaki tabbas suna da yawa a rayuwa Rihana. wasu ma baki gan su ba tukun wasu ma tukunna wasu ma ba a fara ba ke wasu ma ba a yi su ba tukunna Raihana ki bi a hankali za ki san su har yanzu dai muna nan a littafin rayuwar Raihana littafin su mayar Abdulkadir ta kori ta rubuto muku shi don haka ku kasance da ni a ciki don jin yadda za ta kaya a littafin rayuwar raihana wannan kenan washe gari da ya kasance ranar litinin su dadi tun jiya bayan ɗaurin aure suka wuce kano aka ɗaura auren khalifa da radiyo dadi shi ya biya sadaki da warawarin zinarin nan kamar yadda ya biya na raihana a take kuma gidansu amarya suka zarce aka ci gaba da biki na tsere masa'a ta dai mai zuwa lokacin mata gaza nutsuwa da samun kwanciyar hankali don har yanzu lokacin dadi bai buɗe baki ya ce mata komai game da Raihana ba. Bai tambaye ta ina take ba, bai gaya mata auren wa ka ɗaura a takai ba. Bata kara ganin kalifa ba har zuwa lokacin. Ya wuce Abuja ya mai da kansa kamar inji saboda aiki ya ƙi yarda ma zuciyarsa ta kaɗaice ko kaɗan balle ta samu filin saƙa mishi. Damuwa da tashin hankalin jin cewa ba don shi ba ɗan baba dakta bane ya shafe komai wato ya shafe zuciyar soyayyar Raihana a zuciyarsa wadda ya kira ta da sunan Beyond Inshu sawun giwa ya take na raƙumi kuma na gaba ya yi gaba kamar yadda aka ce gaba da gabanta wai aljani ya taka wuta dadi ya gama masa komai a rayuwa tun da bai bar raihana ta wulakanta ba wadda shine babban damuwarsa kuma babban abin su wadda yake ƙara ingiza shi cikin son ya aure ta ya tallafi rayuwarta bayan kalmar so ya zaba mata miji na gari na likawa a goshi a nuna wa sa'a wadda zurfin tunaninsa bai taɓa bashi kasancewar hakan ba damuwarsa ɗaya kawai wata irin tarba ibrahim zai wa rahane as a wife yana dai mata fatan alkhairi sannan kuma yanzu haka shi ma shirin zuwa da zake wajen dangin mami na can domin ya fara bincike kan lamarin mahaifin nasa ya dan har ma ya dangana da hurgada ya mance da wata abu a can wai ita radiya amaryarsa lafiya su muldadi ya tarbi dr asma'u da fara'a komai ya zo daidai a san da ya shigo gidan daga ofis ranar da ya dawo daga takai ta yi mishi barka da zuwa ya rungume ta ya ce ha'a mamina ta ce dokta na tana lozin ɗin hawayenta a wuyan shi ya kai ya aka yi haka kuma ba komai ya ka baro su hakimi kowa lafiya ya zagaye ta da hannun shi shi kansa yana jin wani irin yanayi a jikinta nan take sake ta ce haba mamina gashi ba salon jiki tsami ba wanka kayan jiki ma haka a nan take ta tuna yau rabon da ma da ta cire kayan a jikinta kwana uku bata canza su ba bata yi wanka ba bakin bakinta har ya bushe kemas kamar ta yi sati babu ruwa Allah ya isa tsakani na da duk wani wanda yake son canja min asma'u na zuwa ma'u ya dan ture ta ta yi taga taga za ta faɗi amma duk da haka yadda ta faɗi kan gadon ya wuce da ya haɗa mata ruwa mai zafi ya zuba detol da sabulun wanka ya ɗauko mami shi ya mata wanka ya wanke ta tas ya wanke gashinta da sabulun shamfo da kuma komai inda ya naɗo ta a tawul ya zo jona hand dry ya busar mata da gashinta ya ɗauko doguwar riga ruwan madara mai kyau ya sa mata ɗinkin manyan kaya ne ya mata kyau ya jawo ta ya rungume ta runguma mai ƙarfi da tsanani kamar zai tsaga ƙirjinsa ya sa ta ciki mami don tausayin dakta sai ta sa kuka kyale ta sai da ta yi kukanta mai isan ta da ishe ta sannan bai katse ta ba sai da ta gama tana rungume a jikinsa ni kaina na rasa me ke damuna dakta na na zama rikitacciya babbiya abu kaɗan sai ya ruɗa ni ya tsoratar da ni kaina na gaya maka abubuwan nan da suka na kasa gane musu hannu ya sa a baki bakin ta ya toshe mata baki ba komai bane kawai illa sakaci da ibada da kuma rashin imani da kuma rashin salloli biyar a kan lokaci Mamina kenan kini suke koma asma'un ki you are not my precious asma'u dakta guda da warin hammata ya faɗi haka yana dariya ya gefe ya ɗauko turaruka feshe ta da shi ya rungume ta Kankan, haka al'amarin ya sauya suka sauya tashan yayin da nema na sauya nawa tashan ko bayan da suka samu nutsuwansu ma suka yi wanka suka yi sallah duk dai bai gaya mata abin da aka yi ba bai gaya mata ya aura wa Ibrahim Raihana ba sai batun ɗauko amaryan Khalifa da ya mata gidan dadi kuwa ya gina gidan da dadi ya gina wa Ibrahim da Khalifa a nan ne farm center na European flat zalla mai ɗakin bacci guda uku falo da kitchen da kuma banɗaki can ya ce a kai radiya har da mami 'yan a 'yan jere da daktar Halima kanta Naira fa ta sha kuka aure ne na girma da ƙasaita irin wanda mami ke so. Washe gari aka kai amarya ɗakinta sai dai babu ango babu alamar shi wayansa duk a kulle ba su sani ba shi lokacin ma kwanansa biyu a hurgada tare da uncle Yohan yayan mami mai suna suna binciken dangin mukalis imran na birnin hurgada haka suka haƙura suka baro amaryar ita kaɗai a da 'yan aiki a gidanta nan ta ci gaba da jiran ango a karɓe shi da soyayya mara misali aka tanadar masa wannan kenan a ɗaya ɓangare a garin ta kai kuwa rihanna ne ta waye gari a gidan hakimi matsayin ɗaya daga cikin surukan gidan yadda Hajiya Karima da hakimi suke kula da ita da tarairayar ta da bata kulawa a bisa yi wa 'ya'yan da suka haifa suna mata so fiye da 'ya'yan da suka haifa suna bela ga wani irin girmamawa na musamman har da wasu barori da ake bata su zinaru sun koma gidajensu in na juma kaɗai aka bar mata hakimi ya ce za su zauna da ita ta dawo kenan kwata-kwata za su zauna da zikarta a duk inda Allah ya kai ta zaman aure tunda ba ta da miji ba ta da ɗa ba ta da ya ba jika Don daɗi Raihana kuka take yi ba kaɗan ba ta rungumi in na zuma tana wa hakimi godiya da addu'a ya ce babu komai Raihana yanzu za mu kula yadda za mu kula da 'ya'yan cikin mu haka za mu kula da ke da kuma duk surukanmu aƙalla kina buƙatar bu buɗe ido ki ga jinin ki buɗe ido ki ga jinin ki a koyaushe kusa da ke Allah ya ji kan Malam Rashidu na zauna da Malam Rashidu cikin amana da aminci don haka Rayhana ke ma amanar Allah ce a hannunmu insha Allah ba za ki wulakanta ba tunda aka ɗaura auren nan Nabila take ta faman koka tana ta hana uwarta sakar da jama'ar gidan baki ɗaya kowa na da masaniyan cewa ta zauna ta kai shekaru talatin a gida ne ba don komai ba sai don jiran dawowar yahimu ta kori duk masoyanta amma ba a dubi halin hakan ba mahaifinta da mahaifiyarta su ne jagaba wajen aurawa ibrahim ɗinnan wadda ta ƙwallafa rai a kanta da tallafawa wata 'yar talakawa ba re ba ita ba duk mai tausayi dole zai tausaya wa Nabila bisa yadda ta mai da kanta kamar mara kamar matar mamaci balle kuma iyayen da suka haife ta hajiya karima mutum ce mai tsananin kawace da zuciya mai zuciyar mai imani zuciyar ne bai sa ta yi wani abu ba da kuma biyayya ga mijinta tabbas tana tausayin Nabila amma ita a ganin ta gara haka gara da hakan ta faru da Nabila da Nabila ta yi auren nan ba za a ga kimarta ba tunda ita ce mai san shi wadda ake so bai san tana yi ba tabbas kullawar aure su zai iya haddasar da babban baraka a cikin zumuncin iyayensu da suka bude ido suka san da shi suka gani tare ba a taba jin kansu ba da Mansur da hakimin ta kai Abdulkadir Balarabe Sardauna dole za a samu matsala ta yi la'akari ne da cewa Dr. Mansur ya san da zaman Nabila amma ya kawo barin ya ya ce ita ya zaba wa ɗansa. To na menene dama ita ta mai da kanta tsohuwa amma manema wani iri ne Nabila bata gani ba yan boko attajirai masu sarauta babu waɗanda ba su nemi aurenta ba amma ta ki. Yanzu dai haka a halin da ake ciki ta faru ne a ganin Hajiya Karima hakan ne yasa za ta nitsu ta san dai ba da tudun dafawa in har tana da hankali ibrahim ba shine autan maza ba ta yi wa kanta sutura kamar yadda hibba ta yi wa ta wa kanta ga ta can ma a gidan mijinta da 'ya'yanta 'yan dugui-dugui har guda uku soyayya daban aure daban aure fa ana yin shi ne don ibada ba don son zuciya ba soyayya fa ita ba ita ce aure ba ya kamata mu fahimci wannan don haka sai a soyayya kamar a cinye juna kamar za a cinye juna shekaru aru aru ana buga soyayya amma fa idan Allah ya kawo aure sai ki ga a kwanaki uku an yi aure haka kuma za a yi soyayya sai ki ga in ba aure duk shekarun da aka yi an bata ana soyayyar sai ki ga auren yaƙi masana ilimin halayyar ɗan adam sun yi analysis analysis akan soyayya sun gano cewa majority mafi akasari soyayya kuma doguwar soyayya ba a cika yin nasarar aure da ita a kanta ba iska kawai take bi kamar ba a yi ta ba za ta wuce sai kaga ga an yi aure ba a san juna ba kuma an zauna lafiya a hankali sai ka ga so ya shiga to shi wannan son ba irin na soyayyan iska ba ne so ne na halitta wadda gamayyar jiki da physical relationship suke haifar da shi yana da ƙarfin soyayya ƙarfin da soyayya ba ta da shi yana da tasirin da soyayya ba ta da shi yana da ikon da soyayya ba ta da shi yana da abubuwa da dama da soyayya ba ta da shi yana da tubalin da ɗan adam baya iya haƙo tushen shi wadda kuma wannan shi ne ya kasance tsakanin Adamu da hawa'u hakan ya kasance kuma suka haife mu Allah ne ya sanya shi tsakanin su London don haka soyayya wani abu ne na daban haka ita hajiya karima addu'an da kawai da take wa autarta Allah ya mata zaɓin miji mafi alkhairi wadda zai so ta fiye da yadda take son shi amma ba da bahaguwar soyayyar da take wa Ibrahim ba gara ma ka auri wadda ke son ka akan ka auri wadda kake so hajiya karima wadda ta amsa sunanta mai karamci da karramawa kuma uwar gida babu abin uwar gida abin alfahari ga mijinta da kuma iyalanta nan take sai sallama ɗakin amaryar da take a lokacin in na juma tana faman yi mata faɗan ta ki shan jarkar sumin da hajiya kare mata kawo tun jiya a sanyaye a salube rahane ta ce ina zaki ne na nifa wannan zakin da kike ta tultula mini mai yawan nan ba mu shan zaki da yawa haka ba ba mu shan sikari baba dakta ya ce shan zaki sosai yana sanya diabetes diabetes wato ciwon suga kuma yana lahani cikin haƙora inna juma ta ce ciwon sukari yana ciwon sukarin ya ci uwar shi mu da muka shanye fiye da jarkoki dubu gashi nan kin gan mu ko a gadan asibiti kin gan mu in gwada Allah ki kunkuɗe ki bani kofin don don kushewar ubanki ita hajiya karima dariya kawai take jin muhawarar nan tasu ta ƙarisa shigowa ɗakin ta ce da inna zuma ki kyale ta inna ai da kanta za ta ce ki bata idan ta san amfaninsa a lokacin da za ta kwankwaɗe jarka goma ma ai ba za ki sani ba rana ta kwaɓe baki ta zumburo shi gaba ta ga inna zuma ta ce da Allah maman anti Nabila wai menene amfanin sa ne a lafiyar jikin ɗan adam zaki yana sa basir da kekin ci ubanki ta buge mata baki ta da mafifici har leɓenta ya kumbura da sauri hajiya kare mata kwace maficin In na shirin ƙara mata ta ce a'a rufa mata asiri In na kada angon ya ganta da kumburazan baki ya ce ya fi son ki Raihana kuwa shiru kawai ta yi inna ta ce to Raihana sha kawai ki rabu da inna ki sa a ranki cewar inna ba za ta dage a kan ki ci ko ki sha wani abu ba alhali ta san zai cutar da ke sannan inna ta ce taɓi yau na ga wani sanabi a gun rahane har ma da wani irin tsiya komai ta ce yana sa kaza a'a yana sa kaza yana yin kaza komai kai baka yi daidai ba sai kwakulo maka illa hajiya karima dariya ta yi ba kaɗan ba ta ce inna renon likitoci ce fa kuma yar likita uwa da uba matar likita kin ga kuwa ko bata shiga aji don koyon likitanci ba za ta iya miki allura ta baki maganin kowace irin cuta ai gaba ma ta kai ki wai gobaran titi a jos babu ke babu hawa layi ganin likitan asibiti ganin likita a asibiti kin gani ita likita mijinta likita babanta likita mamanta likita shi shikenan haka dai suka yi ta barkwanci da dariya inna da hajiya karima rahane bata tsoma musu baki ba cewa take cikin ranta hajiya karima daban ce cikin matan gidan nan wajen saukin kai da karamci dole mijinta zai so ta fiye da su hajiya indo don ta kama girmanta ta yi zama da kowa da da ke samanta ko yake karkashinta da zuciya ɗaya kusa da rahane ta da ta zauna ta ciro wasu magani na Indonesiyan tana cewa Rahane maza ki sha wannan da ruwa kin ga yanzu za a kai ki gidanki a Kano kafin sati mai zuwa dadi zai damƙa ki a hannun angonki a sannan kuma waɗannan magungunan da muke tura miki za su sa miki za su yi miki amfani ki daina mai da kanki karamar yarinya kin girma fa yanzu aure girma ne ko shekaru ba su kai ba rahane kawai murmushi ta yi da fararen haƙoranta nan suka bayyana kanta ya kumbura don tana so a ce mata ta girma tana son a ce ta girma she is normal a kind now ta karbi magungunan nan daga hannun hajiya karima tana dubawa ta kasa karantar rubutun da ke jiki rubutun chinese ne da ke jiki ta ce cikin ranta how can i take drugs without doctor orders ta karbi maganin nan ta hambuda a baki sai ta ɓoye su a ƙarƙashin harshenta sai ta kora ruwa hajiya karima tana ba da baya domin kuwa tana fita ta yi toilet ta fito da su ta tofa cikin masai ta wanke bakinta inna juma ta fahimci abin da ya faru ta yi salati da sallar lamira hane ta rungume ta tana roƙonta da Allah kada ta gaya wa hajiya karima har da yar ƙwallonta ta ce inna ba za ki inna ba zan ki shan magani ba kuma ni ba zan sha maganin da ban san menene ba ba zan sha maganin da ba likita ne ya bada umarni ne hakan ba Najuma ta ture ta daga jikinta ta ce ya ishe ni, ni dai Allah rabu da ni. Shikenan, ki kika sani wallahi, ana miki gata kina iya yi. Wannan matsalan ki ne, ke za ki je wa miji a salam, to ni ina ruwana. Da mamaki a fuskanta ta ce, inna da gishiri dama zan je masa to? In ban je salam ba, Najuma ta ce, eh mana, gara ma ki je da ɗanɗano ko zai so ki tunda dai baki kyawun da yalwata take da shi bakin ɗauko bakan fiska irin na ubanki ko da yake yanzu dai na ga kin dan fara washewa ba kamar yadda na san ki kina yarinya ba rahane ta sheke da dariya ta ce inna abin haddacin fiska ne ai ba ma cin fiska ba haddacin kafafu kuwa zan miki idan kika yi wasa sai na kwace mijin idan yayi mini sai ki ga ina ta tsuma kaina yadda zan je ni zai je ni ta yau da ni raɗas waɗannan langwaz na inna rahane na inna rahane dai ta kasa gane su ne kuma ita inna ta ki fitowa fili ta yi mata bayani sai kunkune maganan take ta je da ɗanɗano ta yi ta yau sai kuwa sai ka ce wata abinci maybe inna juma bata iya hausa bane barorin gidan hakimi suke ta shigo da manyan jakunkuna ba kaɗan ba ya kare mata biyo bayan su ta zo sosai ta buɗe jakunkunan nan tana faɗa wa rahane cewa laifinta ne a ɗinke ta dinga ɗaga atamfofi ne da sufa da sweetless kamar ɗebo su aka yi a kasuwa ba da kuɗi aka sa aka siyo su ba kaya masu yawa haka ga takalma jakunkuna yan itali abin sai sai wanda ya gani kayan shafe-shafe kuwa turaruka lulluwa sabulai kai ba ma abin da za ba abin ma magana ta gaya mata cewa duk nata ne to abin ya fi karfin raihana ta yi magana sai ido sai kuma shiru kawai ta zuba mata ido a ɗaya ɓangaren kuwa yau dai rahane a gidan aurenta al'adar babban gida ne musamman irin na sarauta lokacin bikin aure irin na sarauta a lokacin ana gwangwajewa a tashi a yi almubazzaranci da dukiya amma a wannan aure na 'ya'yan Dr. Mansur guda biyu Khalifa da Ibrahim ya zo da sabon salon sauyi ko algaita ba a busa ba ko ƙwarya ba a buga ba haka kuma ba a yi komai ba babu wanda ya ranga da ko da guda ne wannan kuma ya samo asali ne da yadda auren ya zo ba cikin shiri ba ga ga dukkanin angwayen kuma babu ko ɗaya gidan ɓangaren ɗaya amaryan kan sun cashe sun ragwargwaje yadda suke so an wulakanta naira kamar mai an an ci mutuncinta amarya ta ɗaura suturu na ketare ne an yi hotuna da sauransu amma ta ɓangare ɗayan amarya ba ta da wannan gatan ba ta ma sa za a yi ba bata kuma ba ta da wadda ma za ta gayyato a duniya idan ba jawahir ba gashi kuma watakila har abada ba za ta koma inda jawahir take ba inda aminiyarta take da aziza aminiyarta sannan 'ya'yan hakimi da yawa da sauran matan ba sa farin ciki da aurenta da ibrahim saboda nabila da take son shi don haka ko taron wunin ma babu ba kowace ce ta zo ba wannan bai damu amarya ba balle danginta da suka rako ta gidan mijinta daga albasu ta kai da kuma tsangaya a dukun-dukun da su bayan su da kuma warinsu haka suke nan da kuransu sun gama ƙure a daka hakimi da kansa yana gaban motar dr mansur kuwa wadda ya zo ɗaukan amarya da kansa sun yana jin motar ajiya karima ce da inna juma wadda suka zauna da ita tare da zinaru da babbar yarta hansai bai tsaya ba sai farfajiyan wani matsakaicin gida mai rufin ruwan ƙasa da fenti ruwan madara guda biyu a jere amma cikin gate daban-daban a unguwar farm center da ke bayan shagon ƙasa babu yawaitar jama'a a unguwar babu cunkoso yawanci ma duk gidajen ma'aikatan gwamnati ne da kuma sababbin gine-gine da aka yi ta ake ta fama ana yi ba a ƙarisa ba sai kuma kamfanonuka da shaguna sababbi waɗanda ba a fi shekara ba da buɗe su hannun rahane cikin na baba dakta har ɗakin baccin baccinta cewa yake yi da a da a ta kai gidanki yake da a kan doki zan kai ki gida rahane yanzu to ki shiga ɗakinki kina mai neman aminci daga ubangiji ta hanyar salamu alaikum assalamu alaikum shiga gidanki cikin neman dukkanin alkhairin da ke cikinsa ki nemi tsari daga dukkanin shirinsa ta hanyar shiga da kafar dama ina roƙon Allah ya sa mutuwa ce kaɗai za ta fidda ke daga gidan nan dindindin daga gidan mijinki in ta fidda ke ya kasance sai kabarinki ina so ku kasance tare in mutuwan ta zo kuma ina fata ta ɗauke mu ni da ke tare amma bayan kun bar min in zikoki har ma da tattaɓa kunne in ta zo ta ɗauke ku da mijinki hakimi murmushi kawai ya ce mm, mm, mm, Mansur anya baka yi zarmewa baka baka zame wa duniyan nan ba wani abu kuwa kana da shekaru hamsin har da bakwai amma wai kana nema ma wasu sittin nan gaba Dr. Mansur ya ce wa ya Abdulkadir ina son tsufa tsufa mai tsawo tsufan da ke da sanin idani tsufan da ke da idaniya wadda zan ga 'ya'yan jikokina da tattaɓa kunnena daɗi ne da hakan musamman idan suka baibaye ni suna jin farin gemunka tana jan farin gemun nan dariya rahane ta yi wato ta yi sauri duk shekara da kawo mishi zika kowa dariya yake yi ita kuwa daga baya ta kunshe baki wadda take ji ina ma ƙasa ta tsage ta shige cikinta da kunyar wannan magana da baba dakta yi ta sake kudundunewa cikin yalwataccen mayafinta doguwar addu'a hakimi ya musu ba kaɗan ba hakimi abdulkadir bara balarabe sardauna ya ja addu'a aka shafa rana ta tashi tana kallon su bata tashi tsinkewa da kuka ba ma sai da suka kama hanya suka fita gaba ɗaya da dangin bayan sun gama yi mata tofin albarka don gudu da gudu ta miƙe ta bi bayan baba dakta ta kama kafansa tana kuka sosai ta ce don Allah kai hakuri Allah ya fi ni sanin alherin da kai mini don haka shine nake roƙo ya saka maka da mafificiyar alkhairi ina ku idan na taɓa ɓata muku rai shekarun da muka yi a tare don Allah baba dakta kana ka gina rayuwata Fosgrave ka dubi Allah ka yafe mini ka daina fushi da mami a kaina don girman Allah dadi ka yi haƙuri ta ci gaba da kuka mai keta zuciyar duk wani mai burbuɗin imani a zuciyar shi hannu biyu ya sa ya ɗaga ta bar kukan na haka raihanatu ba na son shi ina miki fatan alkhairi kuma ina tunatar da ke baki min laifi komai ba baki min laifin ba ma bare har na miki afuwa har kullum tsakanin uba da ɗansa abu daidai ne har dubu har kullum kuma zan ci gaba da yi miki addu'a mara iyaka na miki na yi miki ita raihana ina yi wa maminki kuma na mata yafiya ban taɓa riƙe ta da komai a kanki ba sai ajizance irin na ɗan adam ni na gaya miki wata rana ranar tana nan zuwa wadda asma'u da kanta za ta goya 'ya'yanki madalla madalla da zuciya mai tsafta irin taki raihana da sassarfa ya wuce ya bi bayan hakimi don baya so ta ga kwallar da ya zubo daga idaniyarsa na juma ta bi su ta rufe kofan gidan da suka gaisa da mai gadi buzu ne dan nijar ta dawo ta kama hannunta suka koma ɗakin bacinta tana lallashinta ta ce to yanzu dai gane nan ni da ke za mu yi zaman aure mai cike da daɗi da farin ciki da kwanciyar hankali har Allah ya kawo mana angonmu ne da ke lafiya idan kuma kika yi wasa kika yi sako-sako na kwace shi ta ɗago ido ta dubi Rahane ta ce haba ɗago ido ki dube ni mana Rahanen yalwati mai sunan yalwati ki sha kallon gidan mijin nan naki da Allah baki sai kawai ta yaye mata lullubin nan gaba ɗaya da aka yi mata ta nuna mata ɗan ƙaramin wani hoto da aka yi da ɗan prime ɗinsu da ke kan durowar gadonta Ibrahim ne rungumin jikin Baba ranar graduation ɗinsa daga MBBS kin kallon hoton ta yi ta maza ta kunshe idanta cikin kafafunta in na juma dai dariya a ranta tana cewa kunya kamar yalwati ga rayuwar birni Ba ta sa kin yi watsi da ita ba in ta so tuno gurutiyar mahaifiyar Raihana haka take da matsanancin kunya da rashin wayo wannan kenan har yanzu dai daga littafin rayuwar rayana littafin sumayyar abdulkadir ta kore kuke sauraron wannan labari kuma littafi na hudu mun zai zuwa don jin yadda za ta kasance a cikin littafin rayuwar raihana wannan kenan to ba su da asali ba su da asali dai yayi yawa to don haka bari daina waiwaya baya domin zakulo asalinsu asalin su dai su asalin yan takai ne gaba da baya ba su da wata ɗaukaka ko kuma wani mulki ko kuma suna kawai dai bayan Allah ne da suka fi ƙarfin abin da za su ci da abin da za su ɗaura da ita gwaggwajuma da ita gwaggwajin mai kakar su rahane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da gwaggwajin mai da kakar su rahane lokacin da malam rashidu ya fito neman auren rahane wato yalwati dukkaninsu babu wanda ya mara marawa abin baya ba don komai ba kuwa sai don cewa ba haifaffen garin ta kai ba ne baƙon haure ne daga tsangaya wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar albasu amma ba don karamcin ba don ƙarancin samunsa ba ko da rashidu ya yi alkawari ba zai bar yarsu ba zai raba da mahaifarsu mahaifarta ba suka yarda babanta ne ya musu bazata ya karbi sadakin rahane daga malam rashidu ya ce bakon duniya idan ma inda ya ga dama ya kai ta ko bangon duniya ne hmm, ba inda aure baya kai mace balle ina nan ina tsangaya ina ta kai banda neman zance irin na mata nan da ta kai da tsangaya shine wani abu sai kuma su rashi abin ya ba wa rashidu mamaki da soyayyar da yake yi wa yalwati ya je ya tattaro komai nasa daga mahaifarsa bai bar ko allura ba dama gai da mahaifiyar shi iya balki yake kai shi tsanga sai dai ya je ya ɗauko a barsa nan take ya ɗauko ta ya ajiye ta kusa da shi uba ya jima da rasuwa dangi sun kare ita kadai ta rage mishi ya kawo ta ya ba ta ɗaki a gidan mam gidan mahaifin ado da yake haya a ciki bayan mahaifin ado ya rasu ado ya gaji gidan zama ne aka yi mai daɗi shi da rahani da mahaifiyarsa domin iya balki ba tsohuwar banza ba ce ta san abin da take ashe zaman nasu dai da na ɗan takaitaccen lokaci ne shekara biyu cif cif suka yi Allah ya karɓi ranta wajen haihuwar Raihana na haka iyayen yalwatu wato iyayen Rahane ba su ji daɗi ba su ji kodar ba wajen bashi zinaru a lokacin da iya balki ta nemi haka ta je ne ta zuba musu rashin mutuncin ta rashin mutunci ta fito ta koma gidan tsohon mijinta a albasu lokacin da iya balki ta rasu inna zuma Ba ta ta kai tana birni tana wanke-wanke na tsawon shekaru masu yawa tun bayan rasuwar mijinta Malam Sale. Bata ƙara jin ɗuriyar Rahane ba sai da ta dawo daga birni ta tambayi al'ummar ƙauyensu kuma suka ce ba su san inda take ba amma dai kowa san sun yi rikice da Ado da shi ma ya daɗe baya ƙauyen da kuma cutar zamani da ta dawo da shi jinyar dole gida. A bakin Ado ne ma ta ji cewa ta bincika gidan hakimin shi can ya baro su inna juma ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ci gaba da binciken rahane da zinaru har Allah ya haɗa su yanzu ta kawo gauron numfashi ne ta ɗiga tana duban rahane wadda ta ya awon gaba da ita ta miƙe ta kashe mata fitila ta kunna mata na'urar sanyaya ɗaki da yake ta yi rayuwar birni ba ta da duhun kai ta ja kofar ɗakin ta nufi wadda aka ce shine ɗakinta rahane bata ƙara tsinkewa da ƙaunar da baba duk da yake mata ba sai washe gari a wannan gari washe garin safiyar ne safiya ta farko a gidan miji wacce ke cike da sun sauyin rayuwa a gare ta tashi kawai ta yi ta ji ta cikin wata irin nutsuwa wadda ba ta taba jin irin ta ba a kan fatanin rayuwarta ta daga kai tana kallon ɗakin baccin nan na ta fintin ɗakin ma fari ne ta haka mabul ɗin tsakar ɗakin ga wasu uban english furniture furniture baƙaƙe da kuma ratsin silba labulen ma kadai ratsin silba ne da kuma ratsin baki silif din na aiki silifan da yake aiki kuma ga katifar ga katifan gadon mata ruwa ce kamar kana kan gajimare bata kara tsinkewa ba ma sai da ta shiga banɗaki domin ɗauro alwala da wanka inda ta ga bahun wankan ta ma ya kasance wani iri don haka wankan nan nata ta yi cikin laukokin saman da aka yi na banɗaki nan dai ta samu komai da komai nata da za ta yi ta gyara kanta bayan ta yi wanka ba ta da yawan ado pakistan kawai ta saka ruwan toka ta zura a kai ta fesa spray da kuma lotion ta shafe kasancewar lokacin zafi ne ta yi tattaki ta fito falo duniyar turawa da dade ya shirya mata ko yar gwamnan iyaka komai cool har ma ba abin da ba a magana abin kayatarwa a ido abin ba magana kujerun kansu ba magana Ya tsinta kai tana tsinta ta kai tana latsa su domin kinsu da tsantsinsu ya isa ruwansu ma ba kaɗan ba ɗakin bacci ne guda uku a falon nata inna juma nata yana falon ƙasa shi gifar duk da ta shiga kalar kayan ɗakin nasu daban ne musamman baba dakta ya taho da komai nata don da suka gina gidan daga ƙasar waje ne ya ga irin gidan ya taho aka shirya gidan ta shiga nan ta fita nan har ta jefa kanta ɗakin da gwaggo Juma take ta tarar da ita tana kan darduma ma tana lazumi ne da carbinta mai ‘ya'ya dubu cunkus a gabanta bata katse ta ba bayan sallaman da ta yi juma ta ɗaga kai alamar amsawa ta yi ta faɗa gadon in na juma kawai ba ta san san da baccin gajiya ya sake ɗaukanta ta ba tunda aka fara al'amarin nan ba ta samu isasshen bacci irin wadda ta yi jiya ba wadda ta samu jiya da yau da aka gama kawai gama lazimin ta kicin ta fada ta yi musu abin da za su karya da shi da na'urori ne fal da yawa ba ta san amfanin su ba amma dai ta san yadda ake amfani da gas kuka kam dan haka ta hada dan ta bude sto babu abin da ba a zuba ba na fannin kayan abinci haka firij din nan ma cike yake da nau'ikan abubuwa ko nama ne kifi ne babu kalan da babu ga suna a dankare cikin kankara a freezer ta ɗebi dankali da potato ta soya musu da kwai ta dafa musu shayi a flax kayan shayin ma duk ga suna a ciki na kwando komai da komai nan ta haɗa komai da komai ta da ɗakin nata zuwa lokacin rahane na bacci ta ci gaba da yankin kimtse sun tsummo karanta cikin goman jikin bango bata tashe ta ba sai karfe goma sha ɗaya da rabi ta koma ɗakin ta dai bros ta dawo suka fara karya suka ci gaba da zaman su cikin kwanciyar hankali da nutsuwa alal haƙiƙa rahane bata iya komai da ya shafi girki ba domin mami ba ta sa su girki ita take yi in tana gida ko kuma koko haka iya balki Allah ya ji karrai bata taɓa ba ta tuƙin tuwo ba sai kwashewa da rabawa don haka na juma ta fuskanci hakan sai ta dage wajen koya mata girki ba wasa mafi yawa na gargajiya ne don ita ma bata iya na zamani ba Nan take ta koya mata kunun tsamiya, kunun kanwa, kunun gyaɗa da dai farar shinkafa. Da na farin shinkafa ta koya mata tuwon alkama da tuwon bita da tuwon shinkafa ta koya mata tuwon sinasir da miyan ganye ta koya mata miyan waine da miyan waina da miyan taushe da funkaso da dambun nama da kuma dambun shinkafa da moimoi wato alale. ta koya mata gashin kaza a cikin oven da soya da komai nata ta koya mata dambun nama a more yau dai gashi har sai da suka kwashe watanni uku tana koya mata girki dadi kam wani zubin idan ya taso daga aikinsa sai ya zo su gaisa ya ji ko suna da wata damuwa ko na kuɗi ko na cefane kuma a ƙa'ida ƙa'idan shi ne muddin idan ya zo sai ya bata kuɗi ko tana bukata ko bata bukata bai taba mata zancen angonta ba ita ma bata taba tambayan shi ba sai dai ta fuskanci dadi na cikin damuwa ba kaɗan ba yana ƙoƙarin ɓoyewa ne amma fa har yara mai wadda shi ɗin bai san yara mai ba kamar dai yau da ya zo ya kawo musu ya kawo mata kwamfuta sabbi gal guda biyu da laptop da kuma ipad duk da connection ɗinsu da komai ta ta godiya duk da bai bai bata waya ba tana can wayanta na gidan mami ta baro ta tun lokacin da ta kore ta bata damu ba farin cikinta na waɗannan kwamfutas da ya kawo mata ne ya mantar da ita komai haka ya tafi babu kuzari jikin shi damuwar dr mansur kuwa shine ibrahim na neman bashi kunya tun maganan farko da suka yi inda ya ce mishi ya zaɓa masa matar aure ba tare da ya ga mishi wace ce bai ce ya dai ce wadda hankalin shi ya kwanta da ita ne ya tattaro ya da gida najeriya haka ya bar aikin da yake a can chicago kasar mu ma ta fi buƙatar <laughs> nephrologist jami'ar da take ta rike shi a can yana part-time lecturing haka ya ta aiki da babban asibitin koyarwa na chicago teaching hospital abinda ibrahim ya ce wa dadi shine ko ma wace ce ya zaba mishi ya amince ya karba muddin ba auren zumunci ba ne zai duba bukatar mahaifinsa ta dawowa cikin gida gida najeriya a satin nan ko da bai dawo gaba ɗaya ba tun daga wannan ranar da suka yi maganan bai kara samun wayan ibrahim ba idan ya kira ba ta shiga babu shi kuma a social network don shi dama bai sanya kansa cikin waɗannan abubuwa na asarar lokaci ba dadi ya buga masa ya buga masa ya kasa samun ibrahim wata wata da watanni ga yarinya ya ajiye babu future, future planning na ci gabanta mame da ta gaji da ajiyar amarya ita ma bangaren ta sai kawai ta ɗauke ta gaba ɗaya ta sa ta gaban mota ta yi abuja nan kogon suka yi sa'a ya dawo daga Hurgada inda ya sa ar samun kakanshi mahaifin Mukalis da ‘yan uwanshi. shi. Ya musu bayani suka yi nan take ya afka su a kotu aka tabka shari'a a kotun musulunci ta Hurgada tsakanin Kalifa da dangin mahaifinsa inda shari'a aka yi ba kaɗan ba tsakanin khalifa da dangin mahaifinsa inda ya karansu akan sun sheganta shi ba dukiyar da suka lamushe ne a gabansa ba a'a tabbatuwar identity ɗinsa yake so madaura auren mukalis da asma'u da suke garin jos duk sun bayyana a babban kotun hurgada inda sarkin sarkin jos ya ba da shaidar komai hotunan da aka yi da mukalis ranar ɗaurin aurensa da asma'u har bidiyo kaset ɗin nan da aka yi a lokacin da mukalis an kunna an kunna a kotu kowa ya gani likitoci suka ɗebi jini domin tabbatarwa shi ma abu arab ne kakan khalifa ya ba da diyari na marigayi wadda yake rubuce da bayanin aurensa da Asma'u da ni da niyyar shi ta kawo ta hurga da cikin wannan shekara ga hotunan nan da aka yi kala-kala shi da Asma'u ga kuma zungurerin cikinta dole dangi suka yi saranda suka yi saduda suka karbi hukuncin da za a yi musu suka karbi kalifan din amma fa nan suka nemi a yafe musu domin dukiya kan sun lamushe ta babu sama ko ƙasa sun lamushe ta to dama haka cin dukiyar maraya take kamar cin wuta ne da auduga Allah ka ƙara mana imani da arziki na hali na halali amin Khalifa take ya fi musu ya kuma tabbatar musu shi fa ba dalilin neman da ya musu ba kenan ba ya nemi Abu Arab ne da wannan ba Abu Arab ne ya hana shi tahowa samsam sai da ma'aikatan foreign affairs suka tsoma baki sannan hakan ya yadda ya koma aikinsa amma kafin ya koma sai da ya taho tare da santaleliyar balarabiyar amaryarsa wato mintas yar kanin mahaifinsa ne wato karifa ya so ya wa auren nan suka ce wallahi bai isa ba ya gaya musu mamin shi ta yi mishi wani aure kuma ko tarewa amaryar ba ta yi ba suka ce ai al'ada ta yadda ya zauna da mata hudu ba ma biyu ba duk bayanin nan da ya yi kokarin yi musu na kin amincewa zai shiga matsala da mahaifiyar shi kakansa ya ki masa uzuri a ƙarshe ma kuka ya sa masa ya yanzu shi yake gani kamar mukalis zama tare da 'yar uwan shi mintas shi ne kawai alfarmar da yake so ya mishi kafin Allah ya ɗauki kiransa. Ya tsufa sosai amma akan bai hana shi haɗa kan iyalinsa ba ta hanyar ƙulla auratayya tsakaninsu matasan jikokin nasa don haka Khalifa ya yi tubus ya ƙara neman alfarmar mintas ta zauna a hurgada ya je ya yi wa mahaifiyar shi bayani tukunna ya dawo ya tafi da ita zai ɗauki nauyinta. Nan fa tsoho ya ƙi yadda ce sam kafar shi ƙafar ta in ya so uwar ta sa ta sa wuƙa ta yi gunduwa gunduwa da ita ta sa ta a miya rigimar wannan tsohon da yawa take in ji khalifa nan take ya ɗauko biyar matar shi yasa ta a gaba suka dawo gidan nan nashi na Abuja rayuwar Khalifa da Mintas ta watanni biyu kasar sai ta zama masa abar alfahari a zuciyar kowannensu. Mintas ta ci sunanta Mintas wato excellence kaunar jini ne mai karfi ta haifar da tasirin da ya fi soyayya ƙarfi yarinya ce ɗan ya mai tarin baiwa da dama da falaloli da kuma yawa daga min indilla sai ga khalifa ya sa mintas ɗinsa a barin damansa sun cilla birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yin umra daga nan suka wuce Sweden suka kwashi sati biyu suna honeymoon hmm, sai ga kuma bakin cikin da ke zuciyar khalifa yana yayewa haske ya cika shi ya zama fari kal ya maye gurbin bakin ciki sai dai kullum yakan tuno da raihane kowane hali take ciki addu'a yake mata a dare da rana Allah ya zama gatanta kamar yadda ya mishi gata ba don halin shi ba sai don ya dubi zuciyarsa mai kyau ce akan kowa mai son faranta wa uwa mahaifiya don gamawa da duniya lafiya haka yake kyautata zato akan ita ma raihana kwanan su biyu kenan da dawowa daga sweden mami ta iso da amarya radiya a gaban mota mai gadi bai hana mami shiga ba domin ya san ya san ta muraran kuma ya san ma'auratan na fa ma'auratan na falo mm, na na karantawa suna falo khalifa na karantawa mintas wani nobel mai suna to mm-hmm. shi kenan dai littafin aziza idris gombe kasancewarta mai son labaru haka yake ta bata labari ya ci gaba da karanta mata idan ya dawo ofis da yake tana jin turanci sosai don jami'ar a jami'ar convatry take karatu wadda aka tsige ta aka mata aure witness da hawayenta na abubakar gimba su ne suka abin nan duk ya karanta mata tun suna can sweden ya karanta mata labarurruka ba kaɗan ba haka suka ci gaba da rayuwa tana kusa da shi tana masa fifita tana fifita masa shayin da ya ji siga da na'ana'a daga shi sai singlet da wando shot ne ga mami ta yi sallama a falon hannun radiya cikin nata babban magana sai ta tsaya kawai kamar an dasa ta ana kallon kallon tsakaninta da mintas babu ba fuskar kowa take gani a fuskar mintas ba face fiskar mukalis mijinta na fari balarabin hurgada mukalis abu arab don haka ta tsaya stan still da ta kasa gaba ta kasa baya amma bakinta ya mutu ta kasa yin ihu da farko ihun da ta soyi na ganin kalifa da macen da bata taba gani ba don haka ba komai bane kuma ba abin mamaki ba ne wurin matasan yanzu musamman yadda ke jike yadda yake jike da naira suna neman jin ragamar rayuwarsu <clears throat> irin su kalifa sai dai kowa tana da yakinin nata dan ba zai taba hakan ba tunda ita bai taba ita bata taba yin zina ba a rayuwarta ko kafin ta musulunta ma ta yi zina ba shekara talatin da biyar baya da suka wuce wuce suka shiga dawo mata idanunta tamkar majigi a garin jos lokacin dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin mukalis abu arab shi ya musuluntar da ita a jos ba da sanin yayanta yohan ba wadda yake rike da ita lokacin bayan mutuwar iyayensu mukalis abokin cinikin yohana ne yana kawo kaya daga Egypt su Yohana suna saya su zuba a shagonsu a babbar kasuwar garin Jos. Galibi ga kayan yara ne da yake kawowa a lokacin duniya hankali na kwance kasuwanci yana da albarka sai Allah ya haɗa Yohana da Mukaris duk da bambancin addini sakamakon son da yake yi wa tilon kanwar shi. Shi Yohana bai taɓa haihuwa da matar shi Marye ba, Mary Amin shi yasa ma yake son kanwar shi Anita kamar shi ya haife ta ga da hazaƙa a makaranta ita Mary tana son Anita saboda yarinya sai mai ƙwaƙwalwa mai shiga rai har yau Yohana bai musulunta ba sai dai ya bar Anita Asma'u tana addininta da ta zaɓa banda shi kuma fa Hausawa ne Hausa rangadau a bakin su kamar jakin Kano amma ba su yarda da addini ba neither Islam or Christianity wai wai wai wai wai wai da kuma Buddhism da Hinduism da kuma Zionism tashin hankali kai kowanne ma ba su yarda da shi ba ta wannan kasuwancin da mukalis yake da yohana ne suka yi kuɗi na ban mamaki mukalis ya sayi gida a garin jos kawai don yohana ya yarda zai aura masa anita nan suka ci gaba da kasuwancin su anita tana girma mukalis ya sayi kaddarori da yawa a garin jos a nan ne ya kafa tubalin iyalinsa a lokacin ƙasar Egypt na fama da matsanancin dakushewar tattalin arziki kamar Sudan. Larabawan Egypt da yawa sun wawwatsu a duniya don neman halalinsu. Garin Hurgada a can matsin ma ya fi yawa. A larabci ana kiran Hurgada da Elgardaka. <laughs> Kai kai kai kai. Da yawa suka shigo garin nan suna suna leburancinsu masu ilimi suna tsallakawa kasashen saudiya irin su dubai da kuma taiwan da wasu sauran kasashe suna wasu kuma sun yi wa afirka irin su makale suna suna ayyukansu duk ɗimbin iliminsa a kan geography ya fi gane kasuwanci kuma allah ya sa mishi albarka a ciki har ya so tsallakawa kasashen da suka ci gaba yana kawo kaya daga can musamman ma saudiya akwai wani shago a madina wai majma'al kimma da ya shahara wajen kayan yara mukalis ya ci gaba da hanyoyinsa yana aiki da manyan dalolinsu sanda anita ta shiga aji shida na sakandare shekarunta goma sha biyar sai tsohon kafa kawai tsohon kafa a lokacin ne nemi yohana da bukatar neman iri a wajensa a lokacin yohana yana shirye-shiryen komawa kasar ireland shi da mary inda harkokinsa suka fi yawa a nan shi abin da ya dame shi ma abin dariya ya ba shi wai mukalis ya yi wa anita yana son ta da aure sai dai shi kansa ya san bai isa hana mukalis anita ba domin ba don ba su ba su da wani addini kwata-kwata sai don kawai shakuwar da ke tsakaninsu na tsawon shekaru masu yawa tun anita na yar shekara biyar mukalis yake kula da ita da ɗaukan nauyin rayuwarta da karatunta don ɗora ta akan hanyar tarbiyya kamar diyar musulunci ya ɗora asma'u akan turban yin shigar da ba ta fidda tsaraici sun sha yin sallah shi da ita a ɓoye hakan nan ya taka rawar gani wajen ƙara mata ƙarfin gwiwa akan ilimin zamani har abada asma'u ba za ta manta da mukalis ba har abada hoton wannan ranar ba zai taɓa gogewa daga zuciyarta ba wato ranar da mukalis ya danƙa sadakinta a hannun yayanta yohana 'yan uwa da abokan arziki suka shaida bai kuma taɓa bai kuma taɓa ta a ranar ba sai da laƙana mata kalmar la ilaha illallahu muhammadun rasulillahi a bisa ra'ayi da yaddanta don zuwa lokacin anita ta yadda da su dabbobi ne kawai suna rayuwar dabbobi sakamakon cincirindo da kuma wani abubuwa da suke da kuma cakudo da yanayin rayuwarsu to nan ne ko ta tabbatar da hakan sakamakon cakuɗo da musulmi a makarantu da take yi da kuma tarayya da musulmai da kuma tarayya tarayyarta da mukalis tana ganin yadda yake tafiyar da ibadan addinin shi yana mugun burge ta su hakan nan suke kara zube kamar katakwaye ko kuma duwatsu babu direction babban magana mukalis ne ya sanya mata suna asma'u sunan mahaifiyarsa ne bayan yin shahadarta da watan wata da watanni mukalis na koyar da asma'u hukunce-hukuncen addinin musulunci na gaskiya karatun alkur'ani da yake koya mata sun fi izufi ashirin ya kuma ɗauke ta ya sanya ta islamiyya kasancewar shi ba mazauni ba sai da ya tabbatar ta ilmantu ta zama cikakkiyar musulma sannan ya fara mu'amalan aure da ita rayuwar auren asma'u da mukalis rayuwa ce mai daɗi amma taƙaitacciya lokacin yohana da mary suna ireland sun fi sun tafi sun bambanta da mijinta wanda ke tattara komai nasa a Najeriya cikin nutsuwa domin ya koma gida tare da matarsa Allah ya aiko da mummunan hatsarin jirgin jirgin Egypt jirgin Egypt Air wadda ya taso daga Cairo zuwa Najeriya har da Mukalis a cikin jirgin Asma'u dai sakamakon wannan labari ne naƙuda ta tashi mata cikin cikin ta watanni takwas da jin bayani dole sai da aka feɗe ta aka mata domin ta kasa haihuwa aka fidda yaro namiji mai kama da ita amma kalar mahaifinsa bayan ta kaba ne da zuwa zuwan dangin mukalis sai suka kwashe duk wata kadara tasa suka auna suka yi gaba suka ki sauraron kowa akan matar da kuma ɗan a lokacin da yohana yake can ƙasar Varis kuma babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu. Asma'u tana nan a gidan Yohana ta koma ita kaɗai ta ci gaba da renon yaron ta wadda take yawa wani masifaffin so da ƙauna yadda take son mukalis abu araf tana amfani da ajiyarta na banki da mukalis ke zuba mata duk wata tun aurensu da sunan asusun ajiyar ko ta kwana yau da gobe bata bar komai ba kuɗin banki suka ƙare ko kuɗin da za ta saya wa yaro madara babu saboda tana da ƙarancin ruwan nono a lokacin haka ta yi ta faɗi tashi da wanke-wanke da shara a gidan masu akwai don kawai ta samu abin da za ta sanya wa Abdullahi a baki bata damu da kanta ba she is only one to save his life Asma'u har kokari take yi har ko sai da fanke sai da ta sayar a kofan gidansu da take soyawa da safe da yamma da kuruciyarta da komai duk saboda Khalifa Khalifa yana da shekara ɗaya Allah ya jefo Yohana gida kukan duniya Yohana ya yi shi da ganin yadda tilon ƙanwarsa take nan yadda take wanke hannu ka taɓa amma ta koma kamar mai hannunta sannan yadda ta zama amma fa yaronta bulbul very energy lallai ita ce ita ce dai kawai cikin tsummokara amma ɗanta tsaf cikin komai nashi kullum cikin tsafta da riga mai kyau har ƙamshi yake rasuwar mukalis da abinda danginsa suka yi wa asma'u ya taɓa zuciyar Yohana abin ya kai shi ga yin alkawarin har kalifa ya mutu ba zai kai musu shi ba zai rike shi a satin da suka ɗaga zuwa Dublin abin da Yohana ya fara yi domin inganta rayuwar Asma'u da ɗanta shine sama mata gurbi a jami'ar Trinity ta fara karatun medicine cikin himma ba ta yi nisa da karatu ba kalifa ya soma wani rashin lafiya a hankali hankalinta ya rabu biyu don don ma Mary ta taimaka mata da hidimarsa zama a turai bai sa asma'u ta canza daga addinin da ta karba zuciya ɗaya ba ba ta son barin ɗanta a hannun mary idan ta san ba ta da tsarki ta fi so ta kula da ɗanta da kanta ko ina za ta tura shi tana nan cikin keken zaman yara sai dai dole lokutan ɗaukan darasi tana barin sa ga mary lokaci kuwa suna ta ja likitoci suka yi bincike kan dalilin da ya hana yaron nan yake hana shi bacci kullum cikin dare sai kuka inda suka gano cewa ciwon hanta ne ya dame shi Allah ne kawai ya yi khalifa zai rayu ba maganin asibiti da kuma kwa kwale-kwalen likitoci ba asma'u ji yi jikinta ya mutu ta sha matukar wahala da ɗanta khalifa yohan da mary sun taimaka ta yi ta yi su musulunta sun ki rashin lafiyar khalifa ne ya sa ta ɗauki ɓangaren likitancin yara don kawai ta kula da lafiyar kalifanta haɗuwarta da mansur balarabe sardauna ta samo asali ne a matsayinsa na ɗaya daga cikin malamansu lokacin shi kuma ya yi graduation ɗin shi yana aiki ne wadda ya zame wa duk wani forina dole bayan kammala karatun shi kafin ya koma ƙasarsu sai ya aiki ya lura in ana darasi tana yawan fita ta je ta shayar da baby a hannun wata dattijuwar balarabiya da take cikin leburanci a jami'ar da take rike mata don saboda Allah don ta lura Asma'u ita ce kaɗai musulma a ɓangaren da take kula da shi amma abin da yake ɗaukar hankalin Mansur da Kalisa da Tijuwar ba su taɓa ganin uban ɗan ba gashi Balarabe ziriyan ita kuma a ganinta kana ganinta kaga 'yar Najeriya. al'ada irin ta bature mace mai aure kusan koyaushe tare da mijinta suke duk inda za su je balle idan akwai karamin yaro a kusa uban haka yake ta fama shine da alhakin kula da yaron a lokacin zirga-zirga shi kuma zai tura shi shi zai ɗauke sa ba sa barin matansu su sha wahala hazaƙarta a fannin karatu ne ya ba shi mamaki yadda take ta yadda take zarra da manyan maki a cikin turawa ya damu da al'amarinta ga ta yarinya karama da ko ashirin bata rufa ba idan yana lecture kusan rabin hankalinsa a kanta yake idan tambaya ce ita yake jefawa tambaya ba ta yin ƙasa a gwiwa wajen farke masa zare da abawa ta tafi da mansur ba kaɗan ba tafi kawai ya sa shi ya kasa sukuni da tunanin asma'u da beginta dare da rana onkul yohana shi yake ɗaukar nauyin karatun asma'u ba yadda bai yi ba don ya sama mata wadda zai dinga kula mata da kalifa a gida ta ta zai ta dawo tunda ba ta son shi a hannun Mary Asma'u ta yi ya ce zai dinga kai shi gidan reno na turawa shi ma ta yi don haka ya yi fushi ya rabu da ita kamar a kanta aka soma haihuwa ga shi Allah ya jarrabi zuciyarsa da son kalifa kasancewar shi Allah bai ba shi haihuwa ba daga shi har Mary kyamansu take ko abincinsu ba kowanne take si ba don a Mary takan murɗe kan kaza ne kawai da ranta ta cizga ta a wuta ta fige ta ire-iren waɗannan ne sa asma'u ta gwammace yohana ya bata kuɗi ta siya halal ta dafa da kanta ko kuma ta yi take away daga makaranta wajen larabawa musulmi ko kuma pakistan mazauna turai asma'u bata takura wa yohana da cewa lallai sai ya musulunta ba don ta lura tana tufka ne mary na warware mata ko da ya so ya yi saduda Mary za ta hana shi tana nuna masa cewa addinin musulunci addini ne na takura wa mutane kawai sannan musulmin da ya zama a gumin musulmi shi yake zama terrorist wato ɗan ta'adda to Allah shi yake hukunta al'amura yadda ya so idan ya so bawan shi da shari'a babu ruwan shi da wani wadda zai hana Mary kuwa hmm ta yi mutuwan wulakanci ba kaɗan ba a Dublin inda wani ginin bene ya ruguzo a kanta da wasu jama'a masu ɗimbin yawa ko gawarta ma sai dai fat fat ya rabu gida kashi tattarawa aka yi ɗaya sauran naman ta ma ya zama na ungulu da tsuntsaye asma'u ta dan ja dan uwanta jiki dare da rana yini da safiya tana kwadaita masa daɗin addinin musulunci na islama takan ce shi musulmi ne shi musulunci haske yake da shi kuma yana da amfani ba kaɗan ba haka kuma shi ne wadda zai sa da ɗan adam ga nutsuwa da kwanciyar hankali hanya ce kawai da ke nuna maka yadda za ka rayu a kan tafarki madaidaici tsani ne da zai kai mutum kusa da ubangijinsa ya je ya iske sakamako mai kyau wadda ya shuka a rayuwarsa ta duniya ba abin da addinin musulunci bai koya mana ba hatta shiga ban ɗaki tsarki wanka cin abinci duk islama ya koyar da su kan hanya sahihiya haka dai yau da gobe ta ki wasa har Allah ya taimaka ta yi galaba a kan Yohana ta kai shi wajen limamai suka musuluntar da shi ya mai da sunan shi Yahaya hakan bai hana har yau jama'ar da suka san shi suke kiran shi da Yohan ba Yohan wato Yahaya ya shiga addinin Islama ne da zuciya ɗaya shi ma wannan lokacin Yohan ya yi ƙarfi na ban mamaki cikin kasuwancin da yake tsakanin Ireland da Najeriya ta hanyar asma'u ya aure wata mutumiyar somaliya mazaunin mazaunan dublin wai ita asiya asiya ba ta taɓa yin aure ba amma ta ɗan manyanta domin cikakkiyar likitar mata ce shekaran da bata kai ba kai ga fita ba dr asiya ta haihu ɗa namiji ashe matsalar daga mary ne ita din ta sani likitoci sun gaya mata ba za ta haihu ba wannan ne yasa ta ta san duk hanyar da za ta bi ta hana yohan zuwa asibiti a bincike su ta sai ƙaryar ƙaryar tsiya da take masa har lokacin asma'u na jinyar khalifa da take ta fama da shi yadda yake fama da ciwon hanta zuwa zuwan asiya gidansu ne ya kawo sauƙi da yawa cikin rayuwarta duk da ita ma asiyar ma'aikaciya ce a babban asibitin ƙasa amma tana taimaka mata sosai wajen renon kalifa har allah ya raya shi ta kai shi wata islamic school a london almuntada islamic primary school boarding body school ne ita kuma ta koma dublin duka cikin aljihun uncle johan a shekarar dr asiya ta kara haihuwa ya mace a wannan lokacin shekarun da shekarun dr kamansur ya gama aikinsa kenan na wucin gadi a jami'ar trinity sun kusa cika zuwa lokacin kuwa binciken da zai akan asma'u ya tadda komai wato bata da aure uban uban dan ya a matsayin shi na bahaushe bakano kuma wadda ya fito daga jinin sarautar ta kai abin ne ya zo a karkace saurayi da auren bazaura mai ɗa duk da addininmu bai hana ba karewa ma hakan ai sunna ce kuma ya san yayansa abdulkadir ba zai taɓa ƙi ba shi shi a ƙaunar da yake wa asma'u ma ko kantin kwari ta haifa ai zai riƙe mata kuma in ta amince za ta aure shi zai tsaya kai tsaye bai doshi asma'u ba domin babu fuska kullum a surturce take cikin yalwataccen sutura da karamin hijabi a kafaɗanta sai kawai ya bi ta hanyar kawo kowace uwa ba za ta iya kaucewa ba wato ya je ne kawai ya yi kawance da dattijuwar lebura kalisa yake taya ta hidimar kalifa kafin maman shi ta kai shi makarantar kwana in ba shi da lakta wajen kalifa da kalisa yake lalacewa ya sayo wannan sayo wancan duk da duk na kalifa har Asma'u ta fara mamaki saboda ta san kowa ne ne shi a makarantar nan da tarin iliminsa a hankali suka so gaisawa tun da an ce mai ɗawawa wani irin so ne Mansur yake wa kalifa wadda ko shi ya haife shi sai haka ba dan komai ba sai don ka kamanninsa da mahaifiyarsa so na haƙiƙa shine ka so uwa tare da ɗanta. nan take sai ga asma'u tana gaida mansur ta kai kullum har in bata gan shi ba zai ta hau tambayar kalisa yau baban khalifa bai zo ba ne kalisa kuwa takan ce ya zo ya sumbace shi ya ya ba shi cakulet ya tafi sai asma'u ta yi murmushi har ta kai khalifa london a bisa shawarar mansur a haka suke zaune mansur shine ya lalubo mata makarantar kasancewar ya zauna a england kafin ya tafi Paris inda ya yi karatun share share fagen shiga jami'a ya tafi UK inda ya karanta Islamic school masu yawa da suke cikinta sai kuma aka koma kawance har cin abinci take gayyatan shi gidansu wajen uncle da kuma Dr. Asiya har ta kai ta kawo duk wani wanda ya rabe Asma'u to sai ya saba da Mansur mai yi mata son kanwa da kuma da. wato son ta yake yi tare da dukkanin ahalinta da duk wadda take tare da shi nan tare suke zuwa London dubo Khalifa duk wata lokacin komawar Mansun gida fa ya cika amma ya kara neman <clears throat> bizar aiki ya shanta ke ki tafiya saboda Asma'u su kuwa gwamnatin Dublin ai gaba ta kai su don dama irin Mansur ɗin suke so su kuma suke gudun su domin kishin ƙasa irin na 'yan bokon Najeriya zai ba yau ba sai suka shiga sai suka shiga zida masa kuɗi gida kuwa a cikin gidajen malaman jami'ar nan da kuma Trinity da Insurance Accommodation and allowance, allowance. Da hakimi ya bi ba'asin hakan me ya fasa ya sa fasa dawowar tasa bai boye masa ba he cannot live without asma'u to wace ce ita hakimi ya tambaya bai ɓoye komai bai masa warware ya warware masa zare da abawa sati bai cika ba sai ga hakimi abdulkadir balarabe sardauna da mai ɗakinsa karima suka karɓi auren asma'u da amincewarta a hannun yohan suka danganta ta da ɗakin mijinta da alkawarin suma ɗin su koma gida nan suka musu alkawarin hakan wato da zarar ita asma'u ta ta ƙare khalifa ya gama firamare shi kenan za su tattara su dawo mansur da asma'u tamkar za su cinye junansu cinyewa ne kawai ba su yi ba saboda so da kauna a shekarun su ta biyu da aure ne ta haifi ibrahim ba ta kara haihuwa ba sai kuma dalilin tsarin iyali da take yi allah ne bai bata ba ba don hakan ba ita asma'u da mansur ne duk shekara ma su yake ta haifa masa 'ya'ya suna da halin da za su kula da su da abincinsu da abin shansu so kamar yaya kamar su haɗe su sun da khalifa ya gama firamare ibrahim na firamare tiri a makarantar alfala islamic children school in london asma'u ta karbi kwalinta suka tattaro suka da gida najeriya 'ya'yansu biyu maza baki baki da fari duk kyawawa kowanne da irin kyan shi mai daukar hankali tun kan su zauna sosai suka huta a federal federal ta karbe su aka tilla su asibitin koyarwa na asibitin inda dr mansur yake na aiki yana kuma koyar da medical student ba su ƙara haihuwa ba har aka mai da su ibadan titin hospital duk suka tare duk tare suke aiki shi da asma'unsa a can ne allah ya ba su jawahir aka mai da su garin jos inda a garin jos aka haifi abida bayan shekara uku nan kuma daga nan haihuwa ta ƙara ɗauke mata ɗif a hakan dai kuwa haihuwa ta ɗauke har suka dawo kano lokacin gwamna kabir wadda yake dauke da kujerar gwamnan aiki wadda Dr. Mansur dalilin wani aiki da ya koyar aka yi masa aiki ne sa da wa jami'ar Abdullahi Bayero wadda shine gwamnan ya neme shi da ya aiki wannan shine mafarin zaman su a gidan da suke ciki a yanzu a Lamido gwamnatin ce ta bashi ya zauna lokacin da ya kokari har ya mallaki gidan bayan barin barin su gwamnati da komawansu bakin aiki a nan ne kuma ta haifi auta aziza shine uncle yohan ya baro dublin tuni da iyalansa da suke zaune a garin jos shakuwa ne tsakanin khalifa da uncle yohan ta wuce tunani don haka yau abin da ta gani ne ta tabbatar mata da ta sanya hannun yohan khalifa ya nemo dangin ubansa har ya ciro har ya auro jininsa ba da izininta ba ta riga ta yi fushi mai tsanani da dangin Mukalis shi yasa ko da wasa ba ta taba gaya masa cewa ba dakta Mansur ne ya haife shi ba ma kada ya ce zai je ya nemo su da ta kawo na a tunanin da take kawai a bakin kofa sai hawaye suka tsinke mata Yohan da baba dakta ba su kyautata mata ba fassaran hakan sai kawai baba dakta ne ya hakan don ya rama abin da ta yi masa na hana kalifa auren galfalalliyar yarsa mai ta yi zafi da ta cancanci hakan me ta masa mai zafi lallai kuwa akwai matsala wannan kenan har yanzu daga littafin rayuwar raihana so a ci gaba da labarin mu dai murfin littafi na biyu shine tana shirin juyawa ta fita ta ji hannayen nan sun rungume ta sun hana ta fita kalifa da mintas suna hawaye ba kaɗan ba suna roƙonta ta shigo gidansu ta sa musu albarka in sun bata mata ne bisa rashin sani ta yafe musu domin dukkaninsu sun tsorata da dogon tunanin da ta afka a tsaye bakin kofa mintas hannu hannun radiya ta kama suka shige cikin falo ita dai radiya jikinta ya yi mugun sanyi musamman da mintas ta soma hidimar kawo mata wannan kawo mata wancan ba kaɗan ba cikin abubuwa da lallamin su tambayar kanta take yi me mecece ɗin khalifa wannan khalifa da ya shiga ya sa sako suturar jikin shi ya dawo a baki yake bai wa mami abinci. Mintas na hidimar zuzzubawa sai kawai ta ji tausayin su dukkanin su su biyu ya kama ta hawa ya zubo mata da ta tuno mukalis da yake hidima da ita wajen cin abinci yadda yadda yake da mintas yanzu kawai sai ta rungumi Khalifa tana ba shi hakuri tana yawan mukalis addu'a sai kawai ta jawo mintas ta kara rungume ta ta ja ta jikinta hannuwanta sun ɗauki tsawon lokaci haka kafin mami ta ce ga Rabiya amma na daina shishige a lamarin Ubangiji daga yau. Na baka zaɓi ka zauna da ita ko ka sahale mata idan ba za ka iya ba. Tunda a yanzu idan ka sauke mata babu idda, idda bata hau kanta ba tukunna, babu ruwana. Kana naka ne Allah na nashi, kuma nashi shine na gaskiya ba namun ba. Ta kai gefen mafinta ta share idon ta tambayar kanta take yi tana mamaki wa nuna wa Khalifa danginsa har suka yi masa aure. Ita kanta duk daɗewarta a duniya. in za a kashe ta bata san hanyar hurgada ba ya ce na sake ta mami mintas yar uwata ce kuma kanwata ta ishe ni rayuwa Allah ya ba ta miji na gari ba zan iya adalci tsakanin su ba a daren mami da radiya suka dawo Kano ko gidan bata shiga ba sai da ta kai radiya gidan iyayenta ta kawo takardun saki da kalifa ya rubuta ta bayar babu tsoro babu shakka boro-boro ta gaya wa Dr. Halima aure ya kare kalifa baya so sai abin ya zama faɗa in faɗa faɗi in faɗa a tsakaninsu su aka so ma maida aka so ma da wa juna baƙaƙen magana ana tona wa juna asiri mami ta ce a haf to ai na gane ƙoƙarin da kike yi ƙoƙarin ki ki tarwatsa mini gida ne ki aura ki aure mini miji ko kin ɗauka ban san me kike bane ko kin ɗauka ban san kuna neman dakta har ofishinsa ba tunda naki mijin hoto ne baya amfanuwa kin sa ni na takura wa ɗana ya tsane ni na raba shi da abin da yake so kin kuntata masa ke kin faranta wa taki ko kin ɗauka ban san asirin da kike jifa na da shi ba ne ba raihana ba ko uwarta ce je ya auro mini zan zauna da ita lafiya na yi hakuri so kike ki fidda ni daga gidana ki fidda ni daga addini na ki tura mini shaidanu cikin kaina to ta Allah ba taki ba dan haka ga yarki nan umma ta gaida Asha gobe ku je ku kwashe tarkacenku Allah ya haɗa kowa da rabonsa na alkhairi amin ta miƙe ta nufi ƙofa ta Halima tana gyaɗa kai tana faɗin za ki gani in dai Dr. Mansur ne da kike takama da shi haka za ki bar shi wutsiya a zage tsohuwar arniya tubabbiya arniyan banza mami ta ce hmm, yayi lokacin da ta murɗa kofa za ta fita kofan falon ba tare da ta zuwa ba ta ce to na fi wadda aka haifa a cikin musuluncin ma tun da dai ni ba na zina da aure na balle kuma kwartanci da haka ta fice wayo Allah eh lamarin yayi zafi don haka mu haɗu a rayuwar rayana littafi na gaba don jin yadda za ta kasancewa ba da jimawa ba insha Allahu za ku je yadda za ta kasance daga 'yar uwarku Sumayyat Abdulkadir Takori.